mutum kafar tukunya kaga duk ba iri ɗaya ba ce kafar kare kafar doki kafar jaki duk sunanta kafa amma ba iri ɗaya ba ce kowa da irin tasa to ballantana kuma Allah to shehu ta malmatu mun saukar da gaskiya ne a malam Muhammadu ban ban yi magana ta ba kuma a saukar da ni dan yau yau yau ka zaɓi yau yau ka sami shehu ta malmatu ya kamata ma a ce malam muhammadu ya kamata ka dinga bin sunan malam ta malmatu yadda yake ta rike wuta yanzu akan bayyana kona asirin wa'annan mutanen saboda yanzu kaga duk su wannan shehu addadusi shehu attalili su wane ne yanzu duk zaka ce malam muhammadu kai baka san wannan a cikin littattafan ku ba ni ban san wani shehu ban san su ba mun to kai ba kai ka duba kafin su ne yanzu to yanzu dai ina so in yi fatan alkhairi ne dan girman Allah malam Muhammadu a taimaka a taimaka a yada wannan karatun yadda kake faɗa mutane a haɗu mu masu sauraro a haɗu a zo a san yadda za a sake tattaunawa a san me za a yi na contribution yadda za a zo a yada yadda ya dace din ko da wani lokaci in ka samu lokaci a sa rana a zo a haɗu din a yi a ga yadda za a haradu da alaikum assalamu wa rahmatullahi barakatu malam muhammad na'am shek kan sai alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu sauraron mu da bibiyan mu ta wannan kafa mai albarka ta isha fm a irin wannan lokaci na kowane mako ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna maraice na litinin 27 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da 30 ga watan tara a shekara ta 2024 miladiya a cikin wannan karatuttuka namu na waɗannan littattafai guda biyu na al'uqudud duriya da kuma jawahirul ma'ani a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha takwas. to idan ba a manta ba a karatunmu dai na cikin littafin al'ukudu durriya muna ƙarƙashin matashiyar da ibnu abdulhadi ya kira ta da musannafatu sheikh ma'ana wallafe wallafan shekul islam ibnu taimiya wanda ibnu taimiya ya yi littattafai a rayuwarsa sama da ɗari biyar to wannan yasa malamai sukan ware waɗannan littattafai na ibnu taimiya su yi musu littafi guda don ambaton kowane littafi da kuma abin da ya kunsa dan fa'ida na ɗaliban ilimi ga wanda yake so ya duba to in ba a manta ba a darasin mu na eh, makon da ya shuɗe mun tsaya a inda ibnu abdulhadi ya ce walahu masailu wa qawa'idu fil istighasati ghairu ma taqaddama dhikruhu ibnu taymiya yana da littattafai masu sunan masail masail da kuma masu sunan qawa'id qawa'id fil istighatha musamman game da abin da ya shafi mas'alar istigafa neman tanyo da agaji cikin abin da babu mai iyawa sai Allah kuma a wajen Allah ɗin sai ce yana da su irin waɗannan littattafai da yawa gairu ma ta kaddama zikiru banda wanda batan su ma ya gabata to sannan sai ce wa jawabun firrida ala kalami abi sulaiman sulaiman darani kuma yana da littafi mai suna jawabun firrida fi kalami abi sulaiman darani game da zancen Abu Sulaiman addarani wanda shi ma wannan littafin yana cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na goma shafi na ɗari shida da saba'in da takwas zuwa na ɗari bakwai da sha tara. To sannan Ibnu taimiya har ila yau yana da wani littafi mai suna Jawabun fi ru'yatin nisa'i rabbahum shi kuma Filjanna. janna sa'alahu anhu Sheikh Ibrahim Ruqi rahimahullahu yana da littafi mai suna amsa game da ganin mata ga Ubangijinsu a aljanna. Shi kuma tambaya ce aka yi masa, kuma wanda ya masa tambayar shi ne a Sheikh Ibrahim Ruki. Allah ya ji kansu da rahama. Sannan wa jawabin fil Abbasi wa Bilal radiyallahu anhuma ayyuhuma afdal. Ibn Taymiyyah yana da littafi mai suna jawabin amsa fil Abbasi wa Bilal game da Sayyidina Abbas da Sayyidina Bilalu. radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ma afdal waye daga cikin su yafi falala shi ma wannan littafi ne mai zaman kansa ibn rushayy ya ambace shi a cikin mu'allafatu shaykh islam nasa a shafi na 305 to sannan wa jawabun fil kitabi alladhi hamma bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun amsa fil kitabi game da rubutu allazi hamma bihin annabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi wanda annabi yayin yunkurin yi a lokacin da yake cikin rashin lafiyarsa ta ajali to ibn taymiya ya ba da amsa game da wannan mas'ala din ita ma har ya mata littafi ga sunan littafin shi ma wannan littafin ah, eh, eh, eh, wani bangare na bayani ko abin da ya kunsa ya zo a cikin littafin minhaju sunna da haka wannan littafin kusan mafi yawan abin da ke cikinsa ibn taymiya ya maimaita ambatansa a cikin littafin minhajus sunnan nabawiya juz'i na shida shafi na takwas zuwa shafi na sha hudu to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fi man yaqulu inna ba'd al-mashayikh ahya mayitan ko kuma ma ya yafe masa gaba daya to Allah zai sa shi a inuwar al'arshi ranar alkiyama kaga wannan hadisin shi ma yana gudan yana nuna mai ka yafe ka jinkirta ko ka yafe mutumin da kake bi bashi kamar yadda muka ambata ga hadisin Abu Huraira na wani bawan Allah da ya kasance yana ba mutane bashi in ya ba su bashi yana tura yaran su karɓo masa bashi in suka je karɓar bashi sai ba su ka'ida wanda kuka samu yana da shi ku karɓo ah, wanda bai da shi kuma ku kyale shi shi ma wannan mutumin sai ga gashi ya wayi gari a gaban Allah shi ma Allah ya rangwanta masa kaga abin da addinin musulunci ke promoting ko yana da amsoshi wannan hadisin Abu Huraira da tambayoyin mutanen haka yake a cikin hadisin Huzaifa sannan wa jawabu duk wannan hadisai ne ingantattu naka abin da ayat take nufi wanda kake bi bashi shine Allah ce wa in kana zu usratin in ya kasance a cikin tsanani bai da shi addinin musulunci bai ce dauke shi kai shi gaban alkali ba a ce fa nadratun ila maisara ka jinkirta masa har lokacin da zai samu wadata muna ganewa amma ayar ba wai tana magana akan mining bane shi sa Allah a gaba yace wa an tasaddaku khairul lakum wato ku ban musu a matsayin sadaka ina bin al'amin dubu goma shi ma wannan littafi abu biyu ake so ne ɗaya daga cikin abu biyu ɗaya ya fi ɗaya na farko ko dai jinkirta masa har sai ya samu wadata ya bani shine fa nadiratun ila maisara kaga na jinkirta mai sai ya samu wadata ya bani shine zan samu falalar wancan hadisan na farko guda biyu da muka ambata ina fatan mun gane amma wa an tasaddaqu khairul lakum shi kuma wannan yana magana ne ban masa dubu goma a matsayin sadaka to wannan yafi zama alkhairi a gare ni littafin tambaya 41 ce muna gane to amma dan Allah sai ka zo ka ce wai mutane suna cikin kunci kuma sai ga mining ya zo wai wa in kana zu usratin wai tunubu ya sa ku a wahala Fande fanda jaratun ila maisara a wannan kuskure ne ba haka ayat take nimi ba amma zancen sa mutane a wahala an sa su a wahala kuma Allah ba zai yafe ba mutane ba za su bari ba kuma Allah ma ba zai bari ba wajibi ne shugabanni su kokari su sa mutane a cikin yalwa da saukin rayuwa amma ba daidai bane mutum ya zo ya ringa fassara aya da ra'ayi ba a fassara aya da ra'ayi malamai suna zargar fassara ayoyi da ra'ayi ko fassara aya da son zuciya wannan iya daga cikin rukon ayoyin Allah a matsayin izgilanci shi sa Allah ya ce wala tattakhizu ayatin lahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah a matsayin mai abin izgili واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل alim. Allah ya ce. kada ku riƙe ayoyin Allah a matsayin izgili wannan izgilanci ba daidai bane wasa ne da ayoyin Allah ba daidai bane mutum ya ringa wasa da ayoyin Allah in za ka yi tafsiri tafsiri fa sai an koya a gurin malamai kuma sai an ringa bibiyar uh, abinda malamai suke faɗi uh, game da tafsiri uh, shi sa tafsirin da ya fi kowane tafsiri shine at-tafsiru bil Shi shine a fassar aya da aya a fassar aya da hadisi a fassar aya da maganganun sahabbai da tabi'ai wannan shine tafsirin da kowane tafsiri kuma shine fi zama aslam shine in ka fassara kana da magabaci amma nan gangacin akan addini a daina ba daidai ba ne. ba daidai ba ne wannan jefa kai ne a cikin hatsari domin za ka je gurin Allah Allah ya titse ka ba haka yake nufi da maganarsa ba kai kuma ka je ka fassara ta akan haka yana daga cikin littattafan Sheikhul Islam Ibn in ana so a halasta mining ko a haramta akwai malaman da za a je a tambaya wanda suna da masaniya sosai akai ba kowane malami bane zai magana ni an shi a tambaye akan cewa mining a ce crypto a ce kaza wallahi ban sani kuma har yanzu ina nan a ban sani ba kuma ni ba ma na bukatun na sani dan ka koya min lalaci waɗansu malamai yau waɗanda ne mayanin gwandon in yi dako dan na san cewa ga wahala ta ga kuɗi na amma je ina wani danne danne ba fa na ce haramun bane ya halatta bai halatta ba ban sani ba amma ni ba zan ba amma wannan nuskar da take hannuna dala muna ganewa to dan haka addini da kake gani shine ajuiba kathira bayan shi ana kula maganin malamai shi sa kan wannan matsalar ma za mu magana za mu duba maganganun malamai ibn hajar al-haytami a cikin al-fatawul kubra yake cewa kad ahdatha al-mu'adhdhinuna as-salata was-salama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato wato masu kiran sallah sun kirkiro yin salati da sallama ga manzon Allah a ƙarshen kiran sallah يتي وقد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه بعد الآذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأوتوا بأن الأصل سنة والكيف والكيفية بدعة وسنن وجواب في أرض الموات إذا أحياها الرجل ثم عادت موتا ومواتا هل تملك بالإحياء مرة أخرى جمدا saura ma'ana gonar da ba a noma ta shin idan wani ya zo ya raya ta ya gyara ta ta dawo ta rayu sannan kuma sai ta sake komawa matacciya to shin wani idan ya zo ya sake raya ta za ta zama mallakarsa saɓanin wanda ya raya ta a karo na farko shi ma wannan littafi ibn taimiya ya rubuta shi kuma ibn arushayi ya ce kwarai yana daga cikin littattafan ibn taimiya kamar yadda ya ambata a cikin mu'allafatu shekul islam shafi na ɗari uku da bakwai to sannan walahu wasaya idda yus'alu anha ibn taymiya yana da littattafai masu suna wasaya wasaya ma'ana tambayoyin da aka yi wa ibn taymiya ya ba da su a siga ta wasiya kamar wani mai tambaya ya zo ya ce masa yi mun wasiya to ibn taymiya ya yi littattafai da yawa game da ire-iren wannan mas'aloli. ibn abdulhadi ya ce fakataba ba min ha wasiya libnil muhajiri ya rubuta wasiya ga ibn muhajiri fi kararis a cikin wasu 'yan takardu to sannan ibn rushai ya ambaci wannan littafi na wasiyatu ibn muhajir a cikin littafin littafinsa mu'allafatu shekul islam shafi na 310 Waza da kuma ya daɗi ya ce wa wasiyatul qasim yusuf sabti ibnu taymiya yana da wani littafi mai suna wasiya Li'abil qasim yusuf sabti sai ce wa hadhihi al akhira hiya al ma'rufa bil wasiyya subra kuma wannan na ƙarshen shi aka fi sani da alwasiyatu subra ta Ibn taymiya yace wa hiya fi majmu'il fatawa kuma an buga a cikin majmu'il fatawa juz'i na goma shafi na ɗari shida da hamsin da uku zuwa na ɗari shida da sittin da biyar to sannan wa wasiyatun ha litujibi ibn taymiya ya yi littafi mai suna wasiya wadda ya rubuta wa at-tujibi wa lahu ijazatun minha to sannan ibn taymiya yana da ijaza na wannan wasiyar tasa ko yana da ijazatun littattafai masu suna ijaza ijaza min ha daga cikinsu akwai ijaza li ahli sabtata sunan littafin kenan ijaza li ahli sabtata idan aka ce ijaza kamar izini na awal a karantar da littafi da shaidan mai shi kamar yadda wannan sananne ne a babin ruwaya a cikin turuqut tahammul wal ada akwai al ijaza a wani wajen a wata nuskar ta al'ukudu duriya shi wannan littafi mai suna ijaza li ahli sabtata wasu sun canja sun rubuta ijaza libni sabtata amma dai li ahli sabtata shine daidai sabtata din sunan gari ne sai ce zakara fiha masmu'atihi wanda ibn taymiya a ciki ya ambaci ababan da ya ji na ilimi daga wajen malamansa wa ijaza kataba hali ba'd ahli tawriz sannan ibn taimiya yana da ijaza da ya rubuta ta ga wasu daga cikin ma'abuta tauris tauris sunan gari ne hiya madinatu tabriz shine ko a ce tauris ko madinatu tabriz da ana faɗa sau da dama za ka ji cin malamai an ce a tabrizi nisba ila tabriz to sannan wa ijaza li ahli garnata ibn taimiyya yana da littafi mai suna ijaza li ahli garmat garmatan shi ma sunan gari ne wa ijaza li ahli asbahan sannan yana da littafi mai suna ijaza li ahli asbahan asbahan ita ma gari ce walahu qawaid wa ajuba fil fiqh kathiratun jiddan ibn abdul hadi yace ibn taymiya yana da littafi mai suna qawaid da kuma ajuba game da mas'ail fiqhiyya masu tarin yawa sai ce ha daga ciki ka'idatun fil juma'a hal yushtaratu la hal istitan akwai littafi mai suna ka'ida fil juma'a ma'ana wai ka'ida game da sallar juma'a hal yushtaratu la hal istitan shin sharadi ne mutum kafin juma'a ta wajaba a kansa sai ya zama mazaunin gida ko dan gari ba bako ba fil masi alal khuffain ibn yana da littafi mai suna kaidatun fil masi alal khuffain wa hal yajuzu alal maqtu' shin ya halatta yin shafa akan hufi ga mai yankakken kafa ko mai yankakkiyar gaba shi ma wannan littafi an sa shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 21 shafi na 172 zuwa na 212 kamar da ibn rushai ya ambata to sannan wa qa'ida fi halqir hali hal yajuzu fi ghairi nusuki li ghairi udhr da kuma littafi mai suna qa'ida fi halkin ra'asi ma'ana ƙa'ida game da aske kai gaba ɗaya kwalkwabo kenan ko sali ko talliya kamar yadda muke faɗa da hausa shin yin hakan ya halatta ba a aikin hajji ba kuma ba da uzuri ba wannan littafin ibn Rushen ya ambace shi cikin mu'allafatu shekul islam nasa a shafi na ɗari uku da tara yana mai tabbatar da cewa kwarai yana daga cikin littattafan ibn taymiyyah wa ka'idatun fil istijma' ibn taymiya yana da littafi mai suna ka'ida game da tsarkin dutse wa fil ardi hal tatuhuru bishamsi wa birrihi sannan ka'ida fil ardi yana da littafi mai suna ka'idatun fil ardi ma'ana ka'ida game da ƙasa hal ta tatuhuru bishamsi shin zafin rana yana tsarkake ƙasa idan an yi najasa a kanta rana ta fito ta busar da najasar wabin rihi ko kuma iska idan ta kwashe najasar ta busar da ita shin ta tsarkaka shi ma wannan littafi ne na ibn taymiya a wasu nusakokin sunan littafin ƙa'idatun filisti jimari wa fil ardi hal ta tuhuru bishamsi warrihi ba wa birrihi ba warrihi shi ma ibn rushayk ya ambaci wannan littafi a cikin mu'allafatu shaykhul islam nasa a shafi na 307 sannan littafin yana cikin majmu'ul fatawa a juz'i na 21 shafi na 474 da kuma shafi na 480 zuwa shafi na 482 wa ka'idatun fi nawaqidil wudu Ibn taymiya yana da littafi mai suna ka'ida fi nawaqidil wudu ma'ana ka'ida game da abubuwan da suke warware alwala shi ma wannan littafi ibn ushai ya tabbatar da cewa littafin ibn taymiya ne kamar yadda ya zo a cikin mu'allafatu shaykhul islam nasa shafi na 308 wa fil muharramati fin nikahi sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna ka'ida fil muharramati fin nikah ka'ida game da matan da ya haramta mutum ya aura shi ma wannan littafi yana cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya an sanya shi a ciki a juz'i na biyu, shafi na biyu, zuwa na bakwai. wa ka'idatun filjaddi, hal yujbiru bikra ala nika, da kuma littafi mai suna ka'idatun filjaddi. Ƙa'ida ka'ida game da kaka hal yujbiru bikra ala nika shi ma yana da ikon ya tirsasa budurwa wajen aurar da ita kamar yadda uba yake iyawa wa filisti izani minal abi hal yajibu hakanan shi kuma uba wajen neman izini shin wajibi ne in zai aurar da yarsa ya nemi izininta ibnu taymiya ya rubuta littafi mai wannan suna ibn rushayd ya ambace shi a cikin mu'allafatu shaykh islam a shafi na ɗari uku da tara to amma a wajen ibn rushayd babu cewa walai eh, babu cewa wa fil istizani kawai qa'idatun fil jaddi hal yujbiru al bikra ala nikah babu ƙarin wa fil istizani min al-abi hal yajibu a yadda ibn rushay ya ambata bai cika wannan suna haka ba kamar yadda ya zo ana to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fil mazalimi da mushtaraka wa ahkamiha jawabi game da al-mazalim zalince zalince al-mushtaraka wanda mutane suka yi tarayya a ciki wa ahkamuha da kuma hukunce hukuncen su wannan littafi an buga shi tare da majmu'ul fatawa a cikin juz'i na 30 shafi na 337 zuwa na 355 to sannan wa jawabun an ahlil bid'i hal yusalla khalfahum ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun an ahlil bid'a amsa game da yan bid'a hal yusalla khalfahum shin ana yin sallah a bayan su ana bin su sallah shi wannan littafi an buga shi cikin majmu'ul fatawa shafi na 30 a juz'i na talatin shafi na ɗari uku da talatin da bakwai zuwa na ɗari uku da hamsin da biyar har ila yau a shafi na ashirin da juz'i na ashirin da uku shafi na ɗari uku da arba'in da biyu zuwa na ɗari uku da hamsin daidai da kuma na ɗari uku da hamsin da biyar zuwa na ɗari uku da hamsin da shida to sannan Ibn taymiya yana da littafi masailu wa ajwibatuha fi qital tatar alladhina qadimu ma'a ghazana wa ghairihi yana da littafi mai suna masail wa ajwibatuha masail wa ajwibatuha tambayoyi da amsoshinsu. su fi game da yaƙar tatar alladhina qadimu ma'a ghazana wa ghairihi waɗanda suka zo tare da gazan da ma waninsa wannan littafi an buga shi a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya mujalladi na ashirin da takwas mujalladi na ashirin da takwas kuma a tare da shi akwai ajuba idda fi qitali tata tambayoyi da amsoshi masu tarin yawa game da wannan yaki na tata to sannan wa fi qitali ahlil bi'at da kuma yaƙar ma'abuta ɗakunan bauta na maguzawa bi'a jam'i ne na bi'a bi'a shine ɗakin bautar maguzawa an gane ko ko wanda ba musulmi ba minan nasara kama daga nasara wa nasara malkiya da kuma nasara malkiya wa kitalul ahlafi da kuma kitalul ahlab wal muharibina da muharibin nasara malkiya sunan gari ne shi malkiya din amma kitalul ahlaf ana nufin yaƙar ƙungiyoyin ƙawance wal muharibina da sauran dai kafirai masu yaƙan musulmai ibnu taymiya ya littafi mai wannan take mai tsawo haka girman littafin nahawa mujallad ya kai mujalladi guda wa qa'idatun fi qawlihi da kuma ka'ida game da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce istahalaltum furujahunna bi kalimatillah kun halalta farjin matanku da kuka aura ne da kalmar Allah to me ake nufi da wannan Ibn taymiya ya ware wannan hadisi ko wannan mas'ala ya rubutu a kanta da wannan suna kuma wannan hadisi hadisi ne wanda imam muslim ya fitar da shi shine hadisi mai lamba ta 1218 to sannan Ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fil ina wat tawarruqi wa nahawhuma min al min ko bi'at ma'ana ka'ida game da al'ina bai ul'ina wanda ya zo a hadisin abdullahi dan umar idza ta baya atun bil'ina wa tawarruq da kuma amfani da takaddun kuɗi wa nahawhuma da makamancin wannan min al-bi'at na daga na'ukukan cinikayya wa qa'idatun fil qira'a khalf al-imam ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'ida fil qira'a khalf al-imam ma'ana ka'ida game da karatu a bayan liman ibn rushai ya ambaci wannan littafi a cikin mu'allafatu shaykhul islam nasa a shafi na 309 kuma yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na 23 shafi na 265 zuwa na 328 وقائدة في قوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل da kuma ka'ida game da fassara faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da yace man bakkara wabtakara wa ghasala waqtasala duk wanda ya yi sammako sannan ya yi tanadi ya yi jijjifi sannan ya yi wanka kuma ya wanke duk abin da ya kamata ya wanke tattare da shi ma'ana lokacin da mutum zai tafi masallaci ibn wannan hadisi imam Muhammad ya fitar da shi da abu dauda da tirmizi da ibn maja hadisin ausu bin ausin wanda imam tirmizi ya ce hadisun hasanun to ibn taymiya ya ware wannan hadisi ya masa eh, littafi to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna ajwabatun fi salawati al mubtada'a amsa game da sallolin da aka kirkira na bid'o'i ka salatin raga'ibi kamar sallar da ake kiranta da suna salatun raga'ibi wanda ake yin ta a nisfu sha'aban wa nisfu sha'aban da shi kansa ma falalar nisfu sha'aban din da mutane suke faɗa na hau zalika da makamantan haka wannan littafi Ibn taymiya ya rubuta shi kuma an sanya shi a cikin majmu'ul fatawa nasa a juz'i na 28 shafi na 131 zuwa na 135 wa ajuba fi nahi an a'yadin nasara Ibn taymiya yana da littafi mai suna ajuba amsoshi fi nahayi game da hani an a'yadin nasara game da bukukuwa na addinin kiristanci ko wanda kiristoci suke yi kada musulmi su koyi da su kamar bikin valentine kamar bikin birthday da sauransu wa amma yuf'alu min al-bida'i yawm ashura da kuma abin da ake yi na bidoyi a ranar ashura ibnu taymiya ya rubutu game da wannan nahu mujallad ya kusa ya kai mujalladi guda walahu ajuba fi ru'yati hilal dhil hijja ah, walahu mas'ala fi annal jadda yusqidul ikhwa kuma ibnu taymiya yana da littafi mai suna mas'ala fi annal jadda yusqidul ikhwa ma'ana mas'ala wacce take nuna cewa kaka yana korar yan uwa yana nufin a wajen gado wa ka'ida fi tawrith zawil arhami sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna ka'ida fi tawrith zawil arham ma'ana ka'ida wajen ba da gado ga dangi na bangaren uwa ومسألة في بيع المسلم فيه قبل قبضه da kuma mas'ala game da bai'ul muslami cinikin abin da aka karɓa ko al cinikin abin da aka yi sautu qabla qabdihi kafin a karɓa shin hal ya juzu ya inganta ibn taymiya ya littafi game da wannan walahu ajuba fi ru'yati hilali dhil hijja Izara ra'ahu ba'd an nasi kuma yana da littafi mai suna ajuba fi ru'yati hilal zulhijja amsoshi game da ganin watan jinjirin watan zulhajji in wasu daga cikin mutane suka gan shi ba duka ba ma hukumuhum fil ubhiyati to ya hukuncin su a wajen layya wa fi qawlihi sawmukum yawma tasumuna wa fi ma idza gumma hilalu ramadana lailatul 30 hal yajibu as-sawmu to hakanan ibnu taymiya yana da littafi mai suna ajuba amsa fi qaulihi game da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace saumukum yawma sumuna. azumin ku shine ranar da mafi yawan mutane suke azumi a cikin ku hadisin da imamu tirmidhi ya fitar daga abu huraira kuma yace hadisi ne hasanun gari to sannan ibn ya yi rubutu fi idza gumma gumma hilalu ramadana idan watan eh, jinjirin watan ramadana ya zama bai bayyana ba saboda gari ya yi hazo ko hadari lailata talatin a rana ta talatin hal ya ji saumu amla shin azumi ya wajaba washe gari ko kuwa a'a to sai mu tsaya anan saboda ana nuna min lokaci yayi sai mu tashi inda ya ce wa jawabun fil ijazati halil ma'qudu alaihi tahayyul aini wa salahiyatuha Allah madaukin sarki ya samu dace alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani wala to a karatun mu kuma na littafin jawahirul ma'ani in ba a manta ba muna karatu a inda shehu harazumi ya ce zai ba mu ka'ida a matsayin shimfiɗa dangane da ilimin haƙiƙa. to yana ci gaba da koro jawabai kamar yadda muka karanta a jiya har muka zo inda yake cewa wa annahu la ya'lamu ma huwa illa huwa kuma yadda al'amarin yake ba wanda ya isa ya san ya Allah yake sai shi Allah wa la ya'lamu qadarahu ghayruhu kuma ba wanda ya san girman Allah sai Allah li qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi basu girmama Allah irin girmamawa da ya dace a yi masa ba to abin nufi kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata nan aya tana magana ne akan kafirai da haka wannan kuma baya nuna cewa sauran muminai annabawa da sahabbai ba su san girman Allah ba sai dai kowa zai san girman Allah ne gwargwadon yadda Allah ya sanar da shi amma aya ba tana korewa musulmi ba ne sanin girman Allah a'a hasali ma ba sanin girma take korewa ba girmamawar ta kore shi ma girmamawar ba duka ba ta ce ba a girmama Allah ba irin girman da ya kamata a girmama shi da shi shi aya take nufi wallahu alamu to sai shehu harazim ya ci gaba da cewa wa aidan har ila yau fal alimu billahi shi masanin Allah inna ma adraka ilmahu bi wasidatil ilmi ya san ilimin sa ne ta hanyar ilimi ma'ana ta hanyar koyo da sani wa ilmuhu kuma ilimin nasa qa'imun bihi yana tattare da shi fama adraka idan illa ilma kamar ruwa yana ta zuba a can baya inda aka tarba in yi musu magana Mm-hmm. kabiru mai sauki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 da aka yi cewa ilmuhu ka'imun bihi shi kuma iliminsa yana tattare da shi fama ka idan illal ilma don haka bai riska ba sai ilimi to a anan kaga tukace ce da warwara kwan gaba ne kwan baya falsafar zance ce ma'ana shi mutumin da aka ce ya san Allah wai ba Allah ya sani ba ilimi ya sani sai ce wala yalzamu idrakul ma'alumi kuma ba zai yi dan kasan ilimi ya zama kasan abin da ilimin yake kunshe da shi ba to wannan me kenan kaga ai tufka ce da warwara sai ce kai fayo ta yaya ma wa kullu ma da kala ta hasari ai duk abin da ya shiga karkashin iyakancewa fa huwa mubtada'un da haka shi fararre ne makhluqun abin halitta wa min ash-sha'i'il mashhuri kuma yana daga abin da yake ya watsu kuma ya shahara al-mujma'i alaihi kuma an yi ijma'i akan sa inda al a wajen malaman haqiqa qadibatan baki ɗayansu, shine annas sifati haqiqa suffofi wan nuquti da kamanni tabi'atul lil mawsufil man'uti biha suna bi ne ga wanda aka sifanta kuma aka kamanta biha da su wa anna idafata kulli sifatin ila mawsufiha kuma jingina kowace sifa zuwa ga abin sifanta da ita inna ma takunu bi hasabil mausufi suna kasancewa ne gwargwadon shi abin da aka sifanta din wa bi hasabi qabuli zatihi kuma gwargwadon yadda zatinsa yake karbar idafata tilka sifati ilaiha jingina wannan sifa da aka yi zuwa gare shi walamma kana alhaqu yayin da Allah madaukakin sarki ya kasance ya ta'ala an an yudraka kunhu haqiqati ya fi karfin a ce an riski zurfin yadda yake to kana idafatu ma tasihhu nisbatuhu ilaihi minan an wasu sifati to kenan jingina abin da ya inganta a jingina izuwa gare shi na daga sifofi da kamanni la kunu ala na nahwi ya ila ghairihi ba zai zama daidai da jinginawa zuwa ga waninsa ba li'anna ma siwahu domin duk wanda ba Allah ba mumkinun samamme ne fararre ne to a wata nuskar famun sahibun alaihi hukumul imkani a wannan nuskar kuma wa kullu mumkinin don haka dukkanin farare famun sahibun alaihi hukumul imkani hukuncin faruwa yana gudana a kansa walawazimuhu da kuma lazaman hakan sai ce kalifti ƙari kamar buƙatuwa walƙaidi da iyakantuwa wanne ƙasi da tawaya sai ce wa huwa subhanahu shi ku Allah maɗaukaki? Wata ala mabuwayi ya fi ƙarfi min haifu haƙiƙatuhu mu gayu likullin mumkinati ta yadda shi a haƙiƙarsa ta saba da dukkanin fararrun al'amura ka kamislihi shay'un babu wanda ya kama da Allah to kaga wannan kalmar kawai fa anan ita ce mai fa'ida amma duk wancan zaurancen kwan gaba kwan bayan a ilimi bayi da wani ma'ana bayi da wata fa'ida saboda me saboda tahsilul hasili ne idan an ce tahsilul hasili maimai mara amfani ko abin da ake cewa a ilimin balaga alhashu maganar da bata da amfani kamar da hausa ka ce yasasshen zance kawai abin da za ka ce shi Allah duk sifarsa da duk kamanninsa da dukkan aikinsa nasa ne ba wanda ya kama da shi shikenan an wuce wajen a cikin sauki sai ce fa idafatun nu'uti jingina kamanni wasu sifati da sifofi ilaihi zuwa ga Allah inna ma kunu alal wajhi la'iq bi jalalihi yana kasancewa ne bisa ga fuskar da ta dace da shi Allah din to wannan magana tana da ma'ana a anan abinda wannan yake nufi shine abinda kullun ahli sunna suke faɗa suke nanata kamar yadda magabata na kwarai tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina suka faɗa idan an ce Allah yana da kaza to irin nasa ba irin na kowa ba akwai sifofin da a suna sun yi daidai da na Allah da na bayi amma a hakika kowa nasa daban kamar yadda hatta su bayi isu isu suna yakan iya haɗa su a cikin sifofi da kamanni amma hakika tana bambanta kowa da irin tasa abin da ake nufi shine yanzu kamar kalmar hannu an ce Allah yana da hannu kamar yadda ya faɗa bal ya dahu yana da hannuwa guda biyu kuma ya ce yadullahi eh, fauka aidihim hannun Allah bisa hannun wanda suka yi wa annabi mu a bai'atu ridwan to kaga da aka ce hannu anan ana nufin irin na Allah wanda ba wanda ya san irin nasa sunan kawai muka sani amma ba mu san hakikar ba sunan kaɗai ya so mu sani hakikar kuma bai so mu santa ba da haka bai gaya mana ita ba sai mu tsaya inda ya tsayar da mu to haka hatta a bayi junansu za ka ga an ce hannun mutum hannun biri, hannun kwano hannun teburi ko hannun wani abu ko hannun langa ko hannun tukunya kaga kalmar hannu an faɗa amma ta kowa daban to daka idan Allah ya ce yana da sifa kaza ka ji sunan sifar ta yi daidai da wani suna na wasu sifofi na bayi to kar ka ɗauka daidai da daidai suke a'a sunan ne kawai ya zama ɗaya amma hakika kowa da tasa kuma za ka sifanta Allah da wannan sifar tasa da ya sifanta kansa da ita ka ce ita yadda ta dace da shi. wa ya ta'ala jalla wa ala kuma ubangiji mai girma da buwaya ya ɗaukaka an kulli ma la yaliqu bi jalalihi da dukkan abin da bai dace da buwayarsa ba wa idafatun nuhuti was sifati jingina sifofi da kamanni ilal mumkini izuwa ga fararren abu bi hasabihi shi ma gwargwadonsa ne ma'ana an ce bawa yana da abu to irin nasa na bawa in an ce Allah ma yana da abu to irin nasa shi kuma na ubangiji wa alal wajhi alladhi yastahiqu wa yaliqu bihi kuma shi ma bawa bisa ga fuskar da ya cancanta kuma ta dace da shi kal ilmi masalan kamar sifar ilimi za a ce Allah ya masani ne kuma mutane ma suna da ilimi to amma kowa da irin nasa ba wani wanda yake da ilimi irin na Allah subhanahu wataala in wasifa bihil qadimu shi ilimi in an sifanta kadimi da shi kana kadiman shi ma ya zama kadimi in an ce kadimi ana nufin wanda bai da farko shine Allah idan an ce Allah yana da ilimi to iliminsa kamar sani ne yadda yake bai da farko to ilimin ma bai da farko haka kowace sifa ma wa in wasifa bihil hadithu amma idan aka sifanta fararre da wannan sifar kana hadithan to ita ma sifar ta zama farariya wa nahwi zalika da makamantan haka min sifati na daga sifofi wannan uti da kamanni al-musharaka wanda aka samu tarayya a suna a cikin su tsakanin na Allah da na bayi fa idza arabta hukuma hadhihi al-qa'ida nafisa yace idan ka san hukuncin wannan ka'ida mai tsada allati hiya wacce ita ce kudubar ha'ulumi ahalillahi turken abin nan kotar turke na ilimin masana Allah wal ulama da malamai masana shi ma'ana ma'abuta Allah da kuma masanansa al na masu ilimin haƙiƙa ko masu ta hakiki domin idan malaman ɗariƙar tijjaniya suka ce al na ko ahlul haƙaƙiƙi? to abin da suke nufin masanan ilimin hakika wanda mun yi magana akan menene hakika da a darussan mu baya sabanin malaman hadisi in ka ji an ce wannan eh, muhakkiki ne to ana nufin mai bin ilimi daki daki ya kalkwale ya kalkale ya tabbatar da tabbatacce kuma ya watsar da wanda bai tabbata ba to wannan shine muhakkiki shine zaka ji ma a wajen wallafe wallafe za a ce an yi ta hakiki ta hakiki fulan ta hakiki fulan wani yayi masa ta hakiki to wannan daban da irin nasu anan su anan in suka ce muhakkiki na ko suka ce ahlul haqa'iqi to suna nufin yan haƙiƙa irin tasu arrasikhina fil ilmi wanda kafar su ta kafu a cikin ilimi wata haqqaqat wata haqqaqta ma'anaha kuma idan ka tabbatar da ma'anar wannan ka'idar to fa alam kai sani anna min tamamil ka'idati yana daga cikin cikon ita ka'idar an ta'alama shine ka san anna Allah subhanahu wata'ala shi Allah mai girma da buwaya ja'ala li kulli shay'in zahiran wa batina ya sanya wa komai zahiri da batini to wannan magana ita ce abar da ake so daman akai duk wannan walanke luwar da akai zaka ji an ce ai Allah an girmama Allah an yi kaza amma a ƙarshe dai haƙiƙa ake so ko batini da suke cewa ilimin zahiri da ilimin batini to cewa komai Allah ya masa zahiri ya masa batini wannan magana babu ita ta fuskar hujja babu ita ta fuskar hujja kawai magana ce ta shaci faɗi da ka babu wata aya ko wani hadisi da ya ce komai yana da zahiri yana da baɗi ne. in ba a manta ba a baya mun yi magana wani hadisin karya da aka kawo cewa kowace aya tana da zahiri da baɗi ne, wanda a karatu mun riga mun faɗa cewa wannan hadisin karya ne babu shi ma to da haka sai ya ce fali nafsil insani wai ita ran mutum ita ma tana da zahirin wa baɗin tana da zahiri tana da baɗi ne yayi li'annaha saboda ita rai min jumlatil ashiya'i ai tana daga cikin jumlar abubuwa ko kunzumin abubuwa faqad yudrikul insanu haƙiƙa mutum yakan riske ma yudriku abin da yake iya riska min mudarakatihi na daga ababen riskarsa bi zahiri nafsihi wai da zahirin ransa ba da baɗininta ba wai mutum ya san abu a waje amma banda a ciki to wannan abin ya yake yiwa mutum ya san abu a zahiri da zahirin ransa amma bai san shi da baɗinin ransa ba to wai zahirin nafsihi din nan al mu'abbari anha bil khayali ita ce ake bayanin ta da cewa ita ce khayal khayal shine abin da zai rinka zuwan maka a rai kana ganin yiwuwarsa amma bai bayyana gare ka ba kamar ka ce tunani ko mafarki to wannan shine khayali wal misali kuma yake zuwan maka ta fuskar misali wal hawasi da kuma ta fuskar hawas hawas shine hanyoyin saduwar labari zuwa ga ɗan adam ko dai da ido ko hanci ko baki ko kuma hannuwa guda biyu ko kuma kunne hasatu sam'i ko hasatu basari ko hasatu lamsi ko hasatu shammi ko hasatu zauki to wannan gun da ake kira da alhawasul khamsi sai ce wala yudriku bi ha shay'a amma kuma wai a boye baka riski komai na abin ba a fili ne ka san shi amma a ɓoye kuma baka san shi ba ko kuma a zahirinka ne ka san shi amma a baɗininka baka san shi ba to yace ce wa qad yudriku ma yudriku kuma ɗan adam yana iya riskar abin da yake riska min mudarakatihi na ababen riskarsa bi baɗin nafsihi kuma da cikin zuciyarsa ko da cikin ransa ko da baɗinin ransa fa yubashiru ilmu batinan nafsi to anan ilmin sai ya sadu da baɗinin zuciya ko baɗinin rai ba zahirinta ba sai ce wa zalika ilmul mubashiru li baɗinin nafsi to wannan ilimi wanda yake saduwa da baɗinin zuciya ko baɗinin rai ya tasu da ilmil ma'arifi alhaƙaniya ya keɓanci ilimin ma'arifa yadda suke faɗa ma'arifa wai sanin Allah alhaƙaniya ta hanyar haƙiƙa wasirul ma'arifati kuma shi ake kira da sirrin ma'arifa wasirul tauhidi kuma shi ake kira da sirrin tauhidi sai ce fa idza fahimta haza in ka fahimci wannan wa alimta kuma ka san annal haqqa cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya huwa zahiru wal batinu shine zahiri kuma shine batini kaga cewa Allah shine zahiri yana daga cikin sunayensa az-zahir to kuma manzo Allah ya fassara me az-zahiru yace allazi laysa fawqahu shay wanda babu wani abu samansa az-zuhur bi ma'ana al-irtifa anan shine kamar yadda malamai suke kira da qaharu zati wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ai al-qahiru alladhi laysa fawqahu shay to sannan Allah shine al-batinu al-batinu ai alladhi laysa dunahu shay wanda babu wani bayan shi shine na farkon da bayi da farau na ƙarshen da bayi da ƙarau shi fa ake nufi da wannan to amma shi kaga walan keluwar da aka taho za a yi sai cewa annal buduna kuma su koyi shi albuduna boyuwa lahu ga Allah zatiyun sifa ce ta zati kama arabta zalika kamar yadda ka fahimci haka ko ka san haka min sadaril ka'idati tun daga farkon ita wannan ka'ida da aka kwaso bayani akan ta sai ce to fa alam kai sani annal insana shi mutum la yudriku bi batini nafsihi wa zahiriha shay'an baya riska da boyuwar ransa da kuma zahirin da baɗinin ransa ko da zahirin ransa shay'an wani abu illa face Min huwa min ahkami tajalliyati ismi zahiri sai daga abubuwa abin nan wanda yake daga cikin hukunce-hukunce na tajallin sunan nan na az-zahiri ma'ana wai duk abin da ka sani abu a zahiri to wannan wai tajalli ne na sunan Allah Azahiru ya sanar da kai shi fa idza tajalla al-haqqu idan Allah yayi tajalli bayan a can sun ce Allah baya tajalli a karatun mu na baya sun ce Allah baya tajalli kuma gashi mun bayyana musu cewa falan ma tajalla rabbuhu lil jabali Allah ya tajalli ga dutse to amma kuma anan gashi an sake cewa fa idza tajallal haqqu idan Allah ya tajalli subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya bismihi zahiri da sunan nan nasa na az-zahiru li zahiri nafsin li zahiri nafsi man tajalla lahu ga zahirin ran nan na wanda ya tajallin gare shi to anan shin ana abin da suke nuna anan Allah yana yin tajalli ga bayi wanda shi kuma wannan baya yiwuwa Allah dai ya yi tajalli da dutse shi kadai kuma ya yi haka ne don ya gwada mana misali da ya tajalli ga dutse dutse ya kasa ɗaukar ganin Allah wannan ya nuna ɗan adam kuma ba zai iya ganin Allah ba amma babu wani dalilin da ya nuna ana yin tajalli ga bayi a'a Allah ya yi tajalli da dutse don ya nuna wa ɗan adam in dai dutse duk da ƙarfinsa da dauriyarsa da cijewarsa da sandarewarsa bai juri gani na ba to kai ma ba za ka iya gani na ba inda zan yi maka tajalli kuma idan ka ce walittaka take sa Allah ya yi wa mutum tajalli ko ya zama wani babban bawa to ai duk waliyi ƙasa yake da ulul azmi min rusuli annabi Musa ma Allah bai masa tajalli ba to ina kuma wani waliyi ko wani shehun ɗarika wanda yake ƙasa da annabi Musa ta fuskar daraja sai dai da yake su baya suna da aƙidar cewa waliyai sun fi ma annabawa to sai dai in dan wannan wanda kuma wannan a musulunci ƙarya ne kuma ba gaskiya ba ne sai ce to da haka idan fa'iza ta jallal haƙu idan Allah ya bayyana subhanahu wa ta'ala mai jima da buwaya bismihi zahiri da sunan sanan a azzahiru li zahiri nafsi man tajalla lahu ga zahirin ran nan na wanda ya wa tajalli to a daraka ilman zahiran to shi wannan wanda Allah ya wata jalli din wai zai samu ilimi na zahiri min ulumi zahirati na daga ilimin muka na zahiri wa futiha alaihi bi dhalika ilmu kuma za a yi masa buɗi da wannan ilimi allazi huwa bi sadadihi wanda yake kan ganiyarsa walam yazhad fi shay'in min al mawjudati ba zai kyamaci wani abu ba na daga samumin abubuwa fa hasala ma hasala min al ulumi anan zai samu abin da zai samu na daga ilimin muka to sannan a nan a wata nusukar wa habba a nan kuma wa hubbi alkhairi kuma zai so alheri a duniya na duniya wal akhira da na lahira linjila'i zahirin nafsi saboda yayewar zahirin nan na rai bima wasala ila zahiri ga abin da ya kai zuwa ga zahirinta minat tajalli na tajalli shine bayyana walam ya zahad fi kuma ba zai kyamaci wani abu ba da adamu rusuli tajalli saboda rashin isuwar tajalli ila baɗini nafsihi izuwa ga baɗinin zuciyarsa ko ransa wamtila'ihi bihi da kuma cikarsa da shi wa in tajalla subhanahu wa ta'ala bi zahiri idan Allah ya tajalli da sunansa na azzahiru libaɗini nafsi man tajalla lahu ga amma ga baɗinin zuciya ko ran wanda ya wa tajallin man tajallalahu hasalal idraku to a nan ne wai mutum zai kai ga samun idraki bi ainil basirati da idan nan na basira to kalmar idraki me take nufi kalmar idraki tana iya zuwa muradifa lil ilmi ma'ana daidai da kalmar alima kamar yadda Allah ya ce wa ma adara kama hiya ai wa ma allamaka ko a'lamaka ma hiya narun hamiya wa ma adara Kamal haqa ai wa ma a'lamaka ko wa ma allamaka malhaqa da haka idrak yana zuwa da ma'anar al'ilmu to sannan al'idrak kuma yana zuwa da ma'anar da ta haɗari ta ilimi shine ma'anar ihaba to idan idraki ta zo a cikin haƙƙin Allah mustahiliya ce ga wani ɗan adam ba ma ta zuwa hasali sai dai a kore ta kamar yadda Allah ya ce la tudrikuhul absar an gane ko ma'ana shi Allah idan dina ba sai masa idraki idraki shine al bishai'i wanda akwai bambanci tsakanin idraki a nan da ma'anar annazaru idan duna za su ga Allah kuma suna ganin sa a lahira ba a duniya ba amma ko a duniya ko a lahira idan duna ba sai wa Allah idraki shi yasa ce la tudrikuhul absaru shi idan duna ba sai masa idraki ma'ana su kewaye shi da sani ko su kewaye shi da gani ba a yi masa haka to amma anan suna tabbatar da cewa wai ana yi wa Allah idraki bi ainil basirati ainil basirati idan basira ma'ana zuciya kenan to wannan ma babu wani dalili a shari'a da ya nuna ana yin idrakin Allah da zuciya ma'ana ana ihadatu bihi ilman ba a yi domin ya kore ya ce wala na bihi ilma ba a kewayewa da Allah ta fuskar sani ko a duniya ko a lahira ko manzo ko mursali ko wali ba mai masa haka domin ubangiji ya fi karfin yi masa haka a ce ka kare masa sani ciki da bai baya yiwa fa kunu idraku sahibi hadal makami da haka idraki na ma'abucin wannan matsayi yana zamowa ne bi ainil basirati da idan basira zuciya kenan wai labil fikir ba da tunani ba wan nazari ko ganin ido kaga wannan wata walankeluwa ce domin aya yadda ta kore idraki bil basari haka ta kore idraki bil ilmi wala yuhituna bihi ilma da kuma la tudriku la absaru idan duna ba sai wa Allah idraki to sannan zukata ma kuma ba sai masa ma'ana kewaye sani da shi fa yudriku bi aini basiratihi wai sai ya riska da sa na basira zuciyarsa kenan alamal haqa'iqi duniyan nan ta haƙiƙoƙi wa alamal ma'ani da duniyan nan ta ma'anoni fala ya baka indahu fi ma yudrikuhu bi aini basiratihi ishkalun wala ihtimalun to fala ya baka ishkalun babu wani rikici da zai wanzu wala hatimalun ko fuska biyu inda hu a gare shi ma'ana duk abin da ya sani zai masa sanin kaifi ɗaya kuma zai masa sani na tantancewa ba shakka fi ma hu cikin duk abin da ya sani ko ya riska bi aini basiratihi da zuciyarsa wa yastarihu kuma daga nan ne zai huta min tabil fikiri daga wahalan nan ko gajiyan nan ta tunani fayuftahu alaihi inda wusuli hadha tajalli sai ai masa buɗi yayin saduwar wannan tajalli ila baɗinihi bil ulumil ilahiyyati zuwa zuciyarsa ta hanyar sanin wai ilimin muka na Allah wa ulumil asrari da kuma ilimin muka na asraru kamar yadda suke faɗa ma'ana da ilimin hakika wa ulumil batini da kuma ilimin baɗini ma'ana duk wannan walankeluwar da bawan Allah nan fa yake a nan yana so ne kawai a takaice ya ce maka akwai ilimin baɗini ilimin baɗin nan shine abin da za mu ji sufaye sau da dama suna faɗa a cewa ne ya ga Allah ko Allah ya ce masa kaza ko a ce shehu ne ya je ya shiga rumbun Allah na ilimi ya bincika ya yi masa bincike kuma su abubuwa makamantan haka wanda duk wannan maganganun babu aya ba hadisi a cikin su magana ce ta molanka kuma wannan duk dogon bayanin da ake ta yi shine abin da ake kira da ilmul kalami shine abin da ake kira da falsafa wanda insha Allahu yanzu zan karanta mana mai malaman musulunci suka faɗa a nan kusa-kusa game da shin wai ana sanin tauhidin Allah ta wannan hanyar? Sai ce wa ma ya ta'allaku bil akhirati kuma wai mutum zai san hatta abin da yake da alaka da lahira tun ba a je ba. Abin nufi dai idan mutum yayi wusuli zai san gaibu kawai abin da suke so su ce wa ma'rifatu ahadiyatul wujudi kuma daga nan ne mutum zai san ɗayantakar samuwa ma'ana komai asalinsa ɗaya ne kowa daga Allah ne ma'ana kowa Allah ne wa nafihi amma siwal haqqi kuma da kore samuwa ga wani wanda ba Allah ba ma'ana ba kowa sai Allah wa yadhharu lahu sirru tauhid wai daga nan ne sirrin kadaitaka zai bayyana gare shi wa sirrul ma'rifati da sirrin ma'rifa ma'ana sanin Allah kenan in sun ce ma'rifa wai suna nufin sanin Allah wa yazhadu fi jami'i ma siwal haqqi kuma daga nan ne zai guje wa duk wani abin da ba Allah ba subhanahu madaukaki Waya yadhiqu an kulle gairin kuma ya samu kunci daga dukkan wani gairin koma bayan Allah walam ya baka fihi lisiwa haqqi muttasi'un limtila ibadin nafsi kuma daga nan walam ya ba zai wanzu ba fihi a tattare da shi muttasa'un wani fage lisiwal haƙi in ba na Allah ba limtila ibadin nafsi <coughs> saboda cikar baɗinin ransa bima wasala ilaihi da abin da ya kai gare shi mina tajalli na tajalli fatanka shifu li aini basiratihi haqa'iqul ashiya'i sai haqa'iqul ashiya'i haƙiƙokin abubuwa tanka shifu siyaye li aini basiratihi ga zuciyarsa fa yudriku bi aini basiratihi rutubatal haqqi wai da idan basirarsa zai fahimci ko zai riski rutubatal haqqi matakai na ubangiji min rutubati ghairihi da matakan waninsa fala yabqa li ghairi al fi qalbihi qadarun da haka daga nan duk wanda ba Allah ba a zuciyarsa bai da wata kima lamma adaraka bi aini basirati ma adaraka min haqiqati rutubati saboda abin da ya riska da idansa na basira na daga haƙiƙanin matsayin ubangiji to wannan magana kamar yadda na faɗa za mu ɗan yi tsokaci zuwa ga maganganun magabata kada lokaci ya cinye mana game da shi ilimin falsafa wannan walankeluwar da wannan dogon zancen a babin tauhidi wai shin halal ne ko ba halal bane wai shin yana da asali ko bai da asali wai shin ta wannan hanyar annabi ya koya wa sahabbai tauhidi to wannan littafi da yake hannuna iya usunna ne wa ikmadul bid'a na shehu dan fodiyo shehu mujaddadi a cikin fasalin da shehu ya kira shi da babun fil imani ko babul imani kamar yadda duk wanda ya san littafin iya usunna shehu idan ya kawo bayani akan abu na sunna zai kuma kawo kishiyarsa na bidiyo'i da aka kirkira to a nan babi na hudu albabun rabi'u sai ce fi bayani ɗariƙi sunnal muhammadiyya fi bayan imani wa bayani ma a hadafahu annasu fihi min albida'i shaytaniyya wai babi game da bayanin tafarkin annabi muhammadu a babin imani ma'ana hanyar da annabi ya ya koyar da imani ya koyar da sahabbai sanin Allah da bayanin kuma abin da mutane suka kirkira na bidu'o'in shedan a babin akida babin imani to idan mai tafiya mai karatu ya taho ya taho zai zo inda shehu ya ce albida'u fi babil imani bidu'o'i a babin imani to sai shehu yake cewa kultu na ce wa kada azuma jahalu man wahama haƙiƙa jahilcin wanda ya tsammaci anna husulal ma'arifati wai cewa sanin Allah yana yiwuwa eh, ya ta'ayyanu bi ɗariƙil mutakallimina yana yiwuwa ta hanyar ilmul kalami dogon zance mara amfani ba aya ba hadisi to duk wanda ya zaci haka yana yiwuwa shehu ya ce kada a zuma jahaluhu jahilcinsa ya burin ƙasa ma'ana wannan doguwar walan keluwar wai don a tabbatar da tauhidin Allah wanda ya ɗauka ta wannan hanyar ne ake sanin Allah kamar yadda sufaye suke faɗa shehu ya ce to jahilcinsa ya gawurta sai ce nassa Ibn rushdi Ibn rushdi al-hafid ma'ana Ibn rushdi babban malamin mazhaban malikiya mai littafin bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi wanda aka fi sani da Ibn rushdi al-hafid wanda sunansa shine abul walid muhammad Ibn ahmad ibn Muhammad ibn Rushdi al-Andalusi wanda aka haife shi hijira tana da shekara 520 ya rasu hijira tana da shekara 595 ga abin da ya nassanta wa ghairuhu da ma waninsa in ji shehu dan fodu ya ce ala anna husulal ma'arifati cewa samun ilimin sanin Allah la ya ta'ayyanu bi tariqil mutakallimina baya yiwuwa ta hanyar masu ilmul kalami sai ce wa mani ita kada haza kuma duk wanda ya kudarta cewa hakan na yiwa shehu eh, ibn rushd ya ce fa huwa jahilun wannan jahili ne to sannan shehu ya sake kawowa a gaba a dai cikin wannan fasali ya ce wa qala al ibn al-arabi alkali ibn al-arabi na mazhaban malikiya mai littafin aljami'u li hakamil qur'ani na tafsiri ya faɗa game da tauhidi ilimin sanin Allah da kaɗaita shi ya ce azzamahu qaumun alal khalqi wasu mutane sun kambaba maganar tauhidi ga halittu a zo yi ta dogon zance yi ta kumfar baki yi ta kaza yi ta wasa da hankali a tafi can a dawo a warware a tufka ya ce wasu mutane haka suka yi sai ce wa ai asuhun minhu har suka sa wa mutane jin tsammanin kamar tauhidi abu ne wanda ba za a iya ba irin abin da za ka ji Eh, yan ɗariƙa suna cewa ai sanin Allah ai sai dai shehu su shehu su suka san Allah ma'ana kamar sanin Allah bayi ba za su iya sanin Allah ba bayi za su san Allah gwargwadon yadda ya so su san shi gwargwadon yadda ya wahayin a san shi gwargwadon yadda annabi ya sanar da su a cikin sauki balma shehu yake cewa alƙadi ibn al-arabi al-maliki ya ce wa ma a azamahu qadaran ba abin da ya kai tauhidi sanin Allah girman matsayi cikin ayyukan ibada har sallah ya fita domin ko sallah kai Allah ba zai karba ba sai in kana da tauhidi kadai ta Allah sai ce kuma tare da haka wa ma aqrabuhu yusran aqrabuhu yusran kuma ba abin da ya kai shi kusa da sauki yace wa laqad radiyallahu fihi bil yasiri domin Allah ya yadda da abauta masa da sassauƙan tauhidi ba wannan mai walanke walankeluwa ba sai ce wa adanahu li ibadihi kuma ya kusanto da tauhidin nan ga bayinsa kowa ma zai iya shi faƙala sai ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa shikenan fa tauhidi wa qala Ibn hajar ibn hajar yace shehu ya kawo wannan magana ta Ibn hajar wanda ita ma tana cikin fathul bari ne sai ce qauluhu ta'ala da Allah madaukakin sarki yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifan kan tsaida fuskarka ga addini miƙaƙƙe sai ce lahin latifa fataran nasa alaiha ita ce fa turbar da Allah ya halicci mutane a kai. abin nufi duk ɗan adam Allah ya halicce shi asalin halitta da tauhidi a zuciyarsa yadda da cewa Allah ɗaya ne idan ka ga ɗan adam ya sauka daga wannan tsari to wani ne ya zo ya hure masa kunne ko dai shaidani na mutum ko na aljani ko gurɓatattun iyaye ko gurɓatacciyar al'ada ko kuma wannan walankeluwan ta masu falsafa a zo a ta gaya maka abin har a baza kwakwalwarka ma ka kasa ganewa tun kana fahimtar maganar haka koma baka fahimta saboda soki burutsu ne kawai magana ce wacce tufka ce da warwara kamar yadda zamu ji mai ibn taymiya ya faɗa game da wannan irin salo ɗin, bayan abin da waɗannan malamai magabata suka faɗa da haka ibn hajar yake cewa wa hadifu kullu mauludin yuladu alal fitrati hadisin da manzo Allah ya ce dukkanin ɗan da aka haifa ana haifarsa ne a bisa ga asalin fitira fitira shine asalin addini to da wannan aya da wannan hadisi ibn hajar yace zahirani fi hadhihi mas'ala sune jigo a wannan mas'ala duk ɗan adam an haife shi da tauhidi ashe kaga abu ne mai sauki in kaga an samu matsala to wani abu ne kuma ya gifta a wani hadisi kudusi ubangiji ya ce kalaktu ibadi hunafa'a na halicci bayina kan turba mai kakkiya madaidaiciya ta kadaita ne fa ja'atuhum ash-shayatin shaiɗanu ne suke zuwa musu daga baya ko na mutane ko na aljanu fa jitalathum an dinihim sai su canja su daga kan addininsu. su daka kaga hanyar da sufaye suke cewa sai an shiga tarbiyatul azkari sai ka yi kwana arba'in baka ci ba sai ka yi wuridin kaza sai ka zauna a ɗaki mai duhu ba ka ganin haske ko daidai da na tsinin allura wai da haka ne za ka kai ga sanin Allah wannan karya ce annabi bai koyar da tauhidi ta wannan hanya ba ba wani sahabi da annabi ya ce ka shiga kai wani wuridi kwana kaza ba ka ci abinci mai nauyi ba kwana kaza baka ga haske ba kwana kaza eh, kana cikin duhu sannan kuma in ya fito a ce masa me ka gani wannan hanyar ba ita ce hanyar da annabi ya koyar da tauhidi ba manzo Allah ya koyar da tauhidi ne ta hanyar karanta aya jan hadisi da fassara su a wuce shikenan to da ka shehu eh, dan fodiyo ya kawo waɗannan a wannan babi sai mu koma mu duba dan mu samu fa'ida Allah ya sa mu dace to sannan wannan hanya ta ilmul kalami soki burutsun zance ibnu taymiya yana da littafi mai suna nasihatu ahlil imani fi raddi alal mantiqil yunani wannan a cikinsa ibnu taymiya yake cewa ilmul kalami wannan falsafar maganar da mantiki wanda asalinsa ba daga musulunci ba ne daga mutanen girkawa ne na yunan ya ce layin tafi bihil balidu wa laye hataju ilaihi zakiyo surutai ne wanda daƙiƙi ma ba za su yi masa amfani ba mai hankali kuma wayayye bai da bukata zuwa gare su yanzu a ce maka Allah ɗaya ne za ka fahimta annabinsa shi Allah ya aiko abin abi ne wannan duk mai hankali zai fahimta ko da kiki zai gane wannan amma wannan hanyar da aka bi ko ake cewa za a bi ko ake cewa a bi to asali ma dai babu ita a addini ballantana kuma ta samu hujja ko dalili da haka ya uwa masu albarka ya kamata mu gane wannan dogon zance da wannan soki burutu a shiga can a fita can a tufka a warware ba wannan ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da tauhidi ba kamar yadda magabata suka faɗa ga shi mun ji daga littafin shehu dan fodiyo kuma shehu dan fodiyon ba shi ya faɗa ba shi ma ya kaito maganganun malaman da suka gabace shi ne kuma abun mamaki malaman nan duk yan mazhaban malikiya abin da ake tutiyar da cewa kullum malikiya ake malikiya ake ibn rushdi umda ne a malikiya alqadi ibn al-arabi umda ne a malikiya in ku a maganar sharhin hadisi ne to ba a yi irin ibn hajar ba wanda malamai hadisi suke wa littafinsa take da la hijrata ba adal fati ma'ana bayan fatul bari to kuma babu wani littafi da za a yi wa hadisi sharhi irinsa wanda Allah ya bashi karbuwa ya bawa mai shi gaman katari to sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin ilimin su so da haka ya kamata yan uwa mu hattara mu san a ina ne za mu koyi addinin mu aqidin mu da kuma ibadunmu Allah maɗaukin sarki ya samu dace ana nuna min lokaci za mu ja mu tsaya akan wannan gaba sai kuma Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am shek muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya iya mana baki daya muna godiya sosai jama'a kamar yadda muka saba insha Allahu za mu bude a full lines yadda muka saba muka saba ba yawa insha Allah yau kamar yadda muka ce muku mun zo wato mun so ma late insha Allahu za mu yi kokari mu dasa aya kuma da sauri insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya shak da arjanna insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alamamma sunana muhammad sani da kasar libya yau ba mu sa ba wanda zai masa uzuri zan sauke ka masha Allah na insha Allah na buɗe babu insha Allah masha Allah malam ina da tambaya guda da kuma malam barka da fata yin lafiya barka alhamdulillah Masha Allah ina fata alkhairi ma ina tambaya guda daya. To Allah ya sa na sani. Eh da kai magana ka ce ba ganin Allah da ido to amma shi Shehu Ali Harazmi ya ce shi yana ganin Allah da idan zuciya ne ka ce a zahiri ba ganin Allah da ido ido ba zai aiki da ganin Allah ba har ya siffanta shi ko da sauransu irin wannan amma shi Ali Harazmi ya magana akan zuciya sai ka ce zuciya ma ba ta ba ta ganin Allah to tambaya ta da me za a ga Allah a lahira insha Allah a lahira ai a duniya yanzu ake magana ba lahira ba a duniya ba a ganin Allah ba a ganin Allah da ido kuma ba a ganin sa da zuciya ga garin mutane Abdullahi ɗan Abbas ne kawai ya ce annabi ya ga Allah da zuciyarsa amma bai ce ba inda aka ce wani yana ganin Allah ko da zuciyar ma amma a lahira za a ga Allah kuma da ido kuma wanda za su ganshin a can ma yi muminai ba kowa ba domin kafirai Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma la lamahjubun lallai su game da ubangijin su a wannan rana sha makance su za a yi ba za su ga Allah ba amma muminai kuma Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka yi aikin kwarai za a ba su mafi kyakkyawan sakamako shine aljanna wa ziyada za a yi musu ƙari a hadisin muslim kuma na abu zarri manzo Allah ya ce ziyadan nan shine ru'yatul mu'minina rabbahum yawmal qiyama shine mu'minai za su ga ubangijinsu a ranar tashin alkiyama sannan a wata ayar Allah ya ce wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar zaka gansu cikin ni'ima kuma za su ga ubangiji shi ne malam idan aka ɗauko karatu daga cikin abin da ya shafi alƙawar duniya sai in ji abin yana zo min kamar da domin Allah ana yin abin ba dan Allah bane ba saboda idan aka ɗauko na Shehu Aliyu Harazumi ana yin sa sai an ɗauko magana shiga shi inda ta dosa kuma sai a ce wai yana ta kewaye kewaye ko na walan kelu da sauransu wannan abin kamar mu gaskiya mabiya ba ma jin daɗi idan mutum ya faɗi abin da ba daidai ba wannan magana ba haka take ba kawai abin da aka faɗa wannan abin ba daidai bane ba amma magana a to ana walance ruwa ko ana nuna kamar makareci ne ko kaza wannan abin ba zai daɗi ba na tabbatar da da malam ka tabbatar da shi Aliyu Harazimi shi ma malami ne kuma malami kowa yana yake yana da mabiya yana da wanda ko da kuskure yayi tabbas zai gane wannan kuskure ya amma ba zai ba zai so a ce an biyo ko kanya ka samu kuskuren da aka yi ni shi ka gyara kawai bar batun mabiya da sauransu in ko kuskure gyara shi ne nake ga malamin a yanzu kuskuren ga tun yakin da nake ga malamin kar kai mana hukunci akan niyya cewa sai ka gaba a gaba dan Allah ake ba wannan Allah shi ya san wanda yake yi dan shi kar kai hukunci akan niyyar mu ko Eh malam amma muna fuskanta saboda mu muke saurare da ina bin wannan abin nan shirin tun fulana da aka fara shi ba a taɓa wuce ni ba ina ganin duk abin da ake zan iya bada hukunci ne ma kai na an gane wannan abin gaskiya ko wata manufa da ake Tana da damar ka yi hukunci akan zahiri amma wallahu ya tawalla sara'ir ai a ka'idar musulunci Allah ne yake yi hukunci da zukatan bayi cewa sai ka ga ba dan Allah ake yi ba wannan ai hukunci ne akan niyya abin da ya kamata ka fito ka ce mana shine a wajen fassara ukudud dariya waje kaza kun yi kuskure kaza ne sai ka gyara wajen fassara kuma a jawahirul ma'ani waje kaza nan ma malam kai kuskure kaza ne sai ka gyara haka ya kamata amma cewa sai kaga kamar ba dan Allah ake yi ba wannan hukunci ne akan niyya ba a yi a musulunci da Allah ai hakuri a haife ni malam tura Allah a'a ba hakuri kawai dai na gyara ma dan ka sani haka ka'idar musulunci take ba a ni hukunci akan niyyar mutum wani sahabi ya kashe wani kafuri da ya ce la ilaha annabi ya ce me yasa ka kashe shi sai ya ce ai ba dan Allah ya faɗi ta ba sai annabi ya ce ka tsaga zuciyarsa ne ka gani hala shaqaqta an qalbihi usama dan zaidu ne da haka ba a hukunci akan niyyar mutum ka ce ba dan Allah yake yi ba na gode sosai malam masha Allah yawa amma idan mun yi kuskuren fassara sai ka ce a waje kaza da ka fassara malam ba daidai bane sai ka gyara mun sai in ji masu sauraro ma sai su ji haka ya kamata Masha Allah na gode da wannan nasiha na gode sosai wallahi to na gode bismillah kana da gyara sauran magana da Allah kuma ka gane bambancin karatuttukan guda biyu jawahir wannan fa kawai suna littattafa har yanzu ake faɗa fa amma shi kuma nan magana ake akan hukunce hukunce ibn tamiya kamar baya da wani hukunce hukunce ne kawai sai sunan da ba ya kamata shi ma a dai wannan littafin wanda shi kuka ce mun kasa karantawa a wannan littafin da yanzu da ah. muke karantawa sunayen yanzu littattafai muke ka bari in mun zo wajen da shi ma ya magana irin wannan to sai ka ga me zami eh. amma yanzu kawai sunayen littattafai muke karanta a nan malam ana cikin ana cikin al'umma da wani ko tsarki bai iya ba kamata ya hiddu musu wannan karatun da ke cewa littafin ba suna da su suna da su sunan gwamnati a ba ani yanzu ai shin fada ake ta yi amma ba shi ba ba na na zabe ba za a karanta bango zuwa bango cover to cover shi yasa bai kamata su yi ba ai hakuri muna bibiya insha Allah ta tilasta kuma wanda kun baka manta ban kana bibiyan mu ai da tuntuni mun ce za mu tsallake sunayen littattafan wasu ne suka ce dan Allah a biya suna so amma tuni mun so mu tsallake wannan wajen shi ma mu tafi gaba to amma kar mu tsallake ne wasu daga cikin ku su ce ai mun tsallake waje kaza mun tsallake wasu waƙoƙi da ba su da alaka da wannan wanda kacici kacici ne ibn taymiya da wasu malamai suka yi junan su na ilimi irin yadda malamai suke yi amma duk da haka wasu sai da suka ce ai an tsallake muka ce to su fito da wani abu da yake mummuna a wajen wanda muka tsallake sai mu tsaya mu tattauna da su mu je na gaba shek insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad sunan kiran muhammad adam daga garin azare to malam muna daya yawa farko ina miƙa godiya ta malam ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya taimake gaskiya da kai ma da kokarin da kake yi sannan wannan kura da ya sauka maganar littafi da yake magana mu ba masu muna ba da shawara malam ya ci gaba da karatu yadda aka ɗauko karatu kara a tsallake mana kuma muna amfana littafi da yake mana reference da shi wasu mukan koma gare su mu ga abin da malam ya faɗa su muna amfana da wannan abu muna ƙara addu'a Allah ya taimaki malam Allah ya taimaki gaskiya da kunna mana gaskiya ba mu ikon binta salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah zaka Allah khairan Eh, bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala ahmed na'am sunanka daga nake ke kiran sunana imaduddin daga united states to mala ibrahim ko ya Ayman, Ayman. ayman mala ayman muna jin ka na kira ne kawai in yi wa malam gaisuwa da fatan alkhairi to na gode Allah ya saka da alkhairi Wallahi ina so mu sanar da malam gaskiya mu masoyan shi ne da yawa. Na nan kuma alhamdulillah kullum muna bibi kowane karatuttukansa kuma muna ma fata alkhairi malam. Na muna godiya Allah ya karfa mana Allah ya kaunace ku dan zatin sa <laughs> kuma kamar yadda kuke kaunata. Na mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da aiki malam Muhammad. Na barka da wa sunanka daga ke kiran. sunana Sa'idullah dan Garba daga nan Jakara. To Malam Sa'idu duniya na sauraron ka muna ji. To babu da zamu ce da Malam sai dai mu ce Allah ya saka mu da alheri Allah ya kara lafiya yau karatu yayi daɗi muna jin daɗin karatu dalla dalla. Eh, Allah ya saka muku da alheri. Amin amin. Jazakumullahu khairan. Allah ya kara lafiya a karamar Allah. Mun Allah ya yi maka fiye da abin da ka roka muna. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am, da wasu nan ka daga nake kiran. Musa Abdullahi ne daga Adama State Navy. To Malam Musa wani bangare? Wannan ahali suna wal jama'a. Dune na sauraron ka Malam Musa. To ina ya kai da malam duk fatan alkhairi. Ina son yi wa malam tambaya ne guda ɗaya. Malam sa na Mm. ibnu arabi nan kam guda biyu ne eh akwai Ibnu arabi maliki hafiz abubakar ibnul arabi wannan shi ba maliki ne kuma malamin addini ne dan abin malikiya ya yi tafsirin Al-Qur'ani mai suna aljami'u li hakamil qur'an kuma yi sharhin aridatul ahwazi ala sunan tirmizi duk dai ibn al-arabi to wannan shine mutumin da aka sani a addinin musulunci amma wancan abin nan eh, ibn arabi al-hatimi ad-da'i shi wancan ba a fiye sa masa alif da lam ba amma wani lokaci ana sawa ana ce masa ibnu arabi al-hatimi ad-da'i wanda yake da littafin fususul hikam to wancan shine sufin da yake da maganganu na wahadatul wujudi komai Allah ne kowa Allah ne da haka eh, ba ɗaya ba ne wannan ibnul arabi wancan kuma ibnu arabi bidunil ma'arifa wa ahyanan a wani lokaci kuma shi ma ana sa masa ma'arifa din na'am eh shine tabbas shi na kalla ibnu arabi tabbas a guda jini a eh muna godiya don Allah ya ka da alkhairi Allah ya biya kiran Malam Muhammad sunana ah, Bukhari. Ah, dan wa ba mu jinka. Muryanka ya sauka. Sunana Bukhari S. Malam Buhari network ka na rawa. Malam Muhammad ana jina? Mm, ya sauka da zun ka soma da kyau. Ok, yanzu fa ana jina? A'a. Ni ina jin sa Malam Malam Muhammad ni ina jin sa. To ni man to shikenan tunda Malam na jin ka mu je. ko dai ni na jin shi amma ina kasan to mutai muna jin ka na'am masha Allah ina kira ne daga nan Nigeria kuma a Plateau State na'am insha Allah farko ina isar da sallama na musamman ga malam cikin wannan kokari da kake Allah ya sa mu a mizani kyawawan ka na alkhairi amin amin ina babban malami gaisuwa na musamman shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan kokari da tsawainiya da yake da mu Allah ya sa miki a zanin kyawawan ayyukan shi amin amin hello to muna godiya dan wa ka muna jin ka sosai na'am to a cikin taimakon ubangiji gaskiya yau dai Allah ya taimake ni tunda aka fara program din nan na kokari na din ku sai Allah ya yau Allah ya nufi na na samu na same ku so ina godiya akan wannan ina muku godiya kuma masha Allah to wato gaskiya abin da yake akwai Eh, malam ina da wani tsokaci ne ta fuska biyu da kuma ah. shawara akan wani al'amari tun daga fara program ina har zuwa gaban da ake a yanzu. Na tsokaci ne ta ɓangare biyu abin da ya shafi ahalus sunna ni dai na ɓangaren ahalus sunna ne. Abin da ya shafi ahalus sunna ya kamata lallai lallai wannan karatu ba wai ya zama muna jin shi ne da sunan kawai mu dinga attacking ɗin yan uwa yan ɗarika ba dole mu ji tsoron Allah saboda a wasu lokuta za ka samu su kansu ahlus sunna yadda suke siffantuwa da wasu ɗabi'u mai kama da irin ɗabi'u wanda 'yan ɗarika suke wanda a har kullum muna su kansu akan irin wannan nau'in abin da ya shafi bukukuwa shagala da wasu abubuwa wanda kuma abin kunya da abin tausayi shi ahlus sunna bai fa samu wannan irin gata da 'yan ɗarika suke ce sun samu ta yadda duk abin da suka yi za su ce guda ma shi ya gafarta mu da sunan ko in ka na'am in kai kaza ko in ka kaza ahlus sunna ya mm. sani duk mu ba mu imani da wannan ba in ya siffanci da irin wannan ɗabi'ar kamar shi ma ya siffanci da su ne to lallai lallai ya kamata aikin mu ya nuna mu ahlus sunna din mu da abubuwa da muke gudanarwa na rayuwa haka kuma daman ita sunna aiki ce ba da'awa ba ce yan abinda nake so in faɗi. Hmm. Hello? An ga tsarin su shi ne su ji tsoron Allah. Haka ne ya shek, haka ne ya shek. To ‘yan ɗarika kuma gaskiya lallai su ji tsoron Allah. Kamar yadda wurare mun sassami irin wannan information ɗin kamar yadda abin ya dinga trending. Na'am, dan wa muna godiya ni gaskiya ba na jin sa malam ballen sayar da shi. Muna godiya sosai. Ka kare kira kuma ko ka kira wancan lamba. Insha Allah. Assalamu alaikum. Khairan naji nasiha sa. Allah ba sarki ya mu ikon kyautata ayyukanmu. Ya kamata lallai duk mutumin da ya danganci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama to kawai kar ta zama fashion a ga aiki a ƙasa. Sunna ba faɗa ba ce ba aiki ce. Kamar yadda kuma addini ba biki ba ne. Mm. Muna godiya dawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Muhammad Namu. Na'am wa sunanka daga na ke kiran. sunana sadi shagamu wanda zai kawo malam lawan shagamu insha Allah. To Allah ya kiyaye ka muna jin ka cikin minti daya. To na da farko ina muku fatan alkhairi gaba ɗaya da kai da malam. Godiya muke. gode sosai Allah saka da alkhairi. Allah Allah Allah ta'ala ya sa wannan aikin a mizanin alkhairi. Amin amin amin. Sannan abu na gaba kolin da ya sauka kafin wannan wanda yake magana akan littafi ko ba a yi don Allah ko yana gani misali ba a yi don Allah ko yana ganin a daina karanta littafi zuban da ake karantawa kuma alhalin a maganar shi ya To, dan waka samu matsalar network bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام assalam dan wa sunan Alhamdulillah Malam Muhammad sunana Bashir Muhammad daga nan mulkin Kano. To Malam Bashir wani bangare? Izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Duniya na sauraron ka minti daya. ta da farko ina malam fatan alkhairi da kai kanka malam mama ina muku fatan alkhairi godiya muke yin Allah ya sa sosai Allah ya saka da alkhairi akalla sati uku ina ta bibiya malam mama na kira na kira waya ba daga ba lokacin da aka zo daidai inda malam yake karanta a jawahir mani magana inda ake magana akan ko a aqida komai Allah a daidai lokacin na yi kira na yi kira saboda ina da wani bidiyo na wani malami da ya yi wata magana yake cewa asali mutane in ka duba mutane babu su ne sai yake cewa babu su ne amma kai za ka ga kamar akwai su amma idan kai tafakkuri ka duba sosai babu su ne. To mu bar na satin mu yi na satin ga yi hakuri. To ina malam fatan alkhairi da kai baki da ina muku fatan alkhairi. Godiya muke yi. Allah ya sa. Fatan Allah ya shige gaba Allah ya jagora. Amin. Allah ya saka ma. a wannan gaskiya ban samu ban samu karatu sosai bai sa bani da wani abu da zan ce gaskiya sai dai ina malam da kai fatan alkhairi da dukkan masu sauraro baki da muna godiya Allah ya saka ku da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Muhammad na'am dan wasu nan ka daga na ke kiran malam Muhammad Sani ina ina kasan Jordan wani bangare dan wa malam Muhammad Sani bangare al-sunna To muna jin Kaduna na sauraron ka Malam Sani. Kuma muna malam kuma Allah kuma ya ciya shi. Amin amin amin. da Allah na ruwan kamar ce son malam gan gaskiya din. To malam na ji. To Allah ya sa na sani. Game da batun uh, mu mutanen Ghana batun sunan Najeriya don mun ji waransu malumma na dawa kamar wai sunna sabon shigowa ya shigo Najeriya. shi yasa wannan magana gaskiya ne she wani ya ce yi sannan Ahmad Tijani eh, Ibrahim ya sai shigo Najeriya shi ko ba addini sannan shigo ban sani ba don an ce bai daga kasan Ghana an tuba da mutane dubu uku kuma magana ba gaskiya ba ne don kafo Ibrahim ya sai shigo Ghana shi akwai musulunci tun da. A Najeriya ma haka ne Kafin zuwan Shehu Ibrahim. sai kan wani akida suke suna kan akidar littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin gashi har Shehu ɗan Fodiyo ya rubuta littafin Ihya Sunna wa Ikhmadul Bid'a sai dai akwai bid'o'i da yawa kuma a lokacin nan akwai ɗariƙar Qadiriyya akwai ɗariƙar Qadiriyya wanda kuma a cikin ɗariƙar Qadiriyya akwai abubuwa da yawa wanda yake ba na sunna ba shi yasa ma Shehu ya rubuta Ihya Sunna wa Ikhmadul Bid'a dan ya yaki sunnar ya tabbatar da bid'ar amma akwai musulunci kuma akwai bida'o'i da yawa kuma shehu ya zo sannan ya ɗabbaka abubuwa da yawa na sunna wanda suka saba wa bida'a kuma ya karantar da mutane Ya sa malam muna gane kandatunisa sunna ba sabon shigowa ba ne yana nan tun da Najeriya. Eh kwarai ku akwai sunna tun da a Najeriya. Magode gode malam, Allah faka. Allah faka. Amin. Amin. To muna godiya dan wa bari mu je kwala na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ala Muhammad barka da aiki barka da himma. Dan wa ka gyara barka sunanka da na ke kira. daga nan Kaduna ah, Don Allah ka gyara ka gyara wurin sayuwanka. Kana jinka. Shek ban sani ba ko kana jin sa. Ka gyara, ka gyara ka dawo kuma don Allah. Assalamu alaikum. Eh? Assalamu alaikum. To kai ma ka je ka gyara ka dawo don Allah. Assalamu alaikum. Ina ji Malam Muhammad na ga kamar wasu suna magana ina jin ko na yi tuntuban harshe na ce shehu ya yaƙi sunna ya tabbatar da bid'a a'a ya yaƙi bid'a ya tabbatar da sunna shehu dan fodiyo ya yaƙi bid'a ya tabbatar da sunna dan ya zo ya tarar da mutane shi kansa da addinin musulunci ba wai babu ba amma mutane duk da haka suna shirka suna bori suna tsafi to da haka shehu dan fodiyo ya yaƙi bid'o'in da ya tara a ƙasashen Hausa kuma ya tabbatar da sunna wannan kuma tun kafin shehu Ibrahim ya zo da shekaru ɗari koma wani abu makamancin haka. Na'am. Na'am, muna jin ka kola sunan ka daga na ke kira. Assalamu alaikum warahmatullahi Malam Muhammad kuna jina? Na'am. Kuna jina Malam Muhammad? Eh muna jin ka. Ni ne na ƙara dawowa, fari ne daga Jos, Plateau State. To masha Allah muna jin ka yanzu. Yawwa ya ce masha Allah. Ƙarƙashin dai wancan bayani da na yi tsokaci na ɓangaren ahalus suna da ɗarika Malam, malam, kamar ka fita kan topic, ka yi nasiyan farko ban sun ka kara kuma mu yi yawa ya isa. In dai muna da wani magana kan maudu'i. Yanzu ne kake so ka ce tafi kai tsaye. Yawa. Abin da nake so na ce shi ne eh, eh, ya shek zai kyautatu in so samu ne ƙarshen al'amarin karatun nan. Abin da aka adumbrating ma'ana duk fa'idodi da aka ciro particularly na jawahir ma'ani. Hmm. a fitar da shi ya zama kamar wani kundi ne mai zaman kanshi ta yadda wanda za su biyo abin daga baya su same shi a dunkule in ma a an za a buga shi ne ma a watsa a group saboda wannan zai zama wani ƙarin hujja ne daga akan bangaren ɗaliban ilimi su ƙara fahimtar menene littafin ya kunsa kuma menene matsayar littafin ma a mahangan musulunci malam kola sunanka sunana shawara mai kyau ce kuma malamai da yawa sun yi irin wannan kamar malam Sheikh Habibu ga malam um Sheikh abin da nake son far ne shawara mai kyau ne amma mu musulmai da an ce a kawo kudi to an washe kenan mutane kamar dari mm. biyar na kallon mu yanzu aka ce to mu duka mu yi kudi kudi yanda za a yi a maida abin wurin daya mu muna jiran malam yayi muna karatu malam ya fidda kudin sa malam yayi kaza malam yayi kaza aikin ga namu ne muna da audio audio nan duka malam ka ji muna da audio sun nan duka kowan karatu hmm. ba karatun da bamu da audio sa duka muna da audio da an gama bai kai 24 hours muna da audio nan amma wannan aikin mu ko aikin ku ne waɗanda kuka gan kaman za ku ya ku hada shi wuri daya a same shi wuri daya amma kowane lokaci muna dibe ma malumma abinda mu ba mu ba su ba ba mu ba su ba muna neman kuma mu karbi wurin su shi yasa na ga wanga shawara ni mai kyau wanda mu da kuma masu iko a cikin mu su duba su zo a hadi a yi hadin kai ku duba ku yi sa haka ne yasa ni na gan ba wani malam Muhammad wannan abu ne wannan abu ne mai kyau ba wani magana ba magana malam ba insha Allah za a samu wanda za su insha Allah. Yawwa. ni ma na bada kaina da dan Allah. Wanda ke. Insha Allah karatun shine mai wahala ba mun ba da dama ga duk wani ɗalibi ko wani mawadacin da yake ganin zai yi wannan aikin to a samu ɗaliban da za su karɓi odiyon su tafi su yi aikin su rubuta sai kuma a ci gaba da eh, bibiyar abubuwa sha Allah daga baya abubuwa za su warware mun gode da wannan shawarar ta sosai kuma da mun tana rai kuma abin da malam Muhammad ya faɗa shi ma abu ne mai kyau mutane kada su bari a rinka barin su a baya a ayyukan alkhairi ya zama su ma suna tabukawa gaskiya ne yin tarayya wajen samun lada ya shake yana na ƙarshe shine fa'idan da za a ƙara samu ƙarƙashin yin hakan shine za a cire manya-manyan laifuffuka ko kuma kaba'irai wanda suke cikin littafin da ƙanana daga cikinsu da kuma wasu abubuwa wanda ya ƙunshi kamar rikitarwa da birkitar da tunanin mutane ƙarƙashin bayanin nan da kake ya shek in aka samu aka yi shi a rubuce kuma kamar yadda na ce ni na yadda ni na ba da kaina kuma in malam Muhammad ya tallata a shafin shi in Allah ya za a samu waɗanda za su fara fito da fa'ida yanzu kamar malam kaki su yi bayani a satin da ya wuce na cewa ka kawo hadisi wajen guda kaza na karya. ka duk wannan wasu fa'ida ne wanda ana ciro su kai tsaye mutum maganan abin da ya shafi ƙarya gashi nan maganan abin da ya shafi manyan zunubai gashi nan ƙananan zunubai gashi nan abubuwa na rikitar da kwakwalwa da tunanin mutane ba su gane ba to yanzu gashi malam cikin karatun shi ya fitar kuma an yi abin a tsari na wani to muna godiya da wa Allah ya saka da alkhairi bari mu je zaka Allah khaira Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi gaskiya shek eh, shawara ne mai kyau amma ni gaskiya bana bana goyon ra'ayi da su yawanci domin musulman mu ko mu musulman da an ce kudi to kowa ya washi ga mutane da mm. biyu da wani abu yau mun ce ayi naira naira da ya za mu samu nawa za mu samu fiye da eh, kamar dari biyar kenan shi yasa da wannan sha hada kudi sha ji a yi wannan in an kare ni ana son ka taimaka wurin duban yanda aka shirya shi ne sai ka duba mm. yanda aka shirya bin yayi ni shikenan bai ba amma mutanen mu ana son kowane lokaci malam ya kamata a yi kaza malam ka zo ka yi karatu to kamar dai misali malam na karatu tunda da muka soma karatu har yau ba wanda ni a bangare na sani na da ni isha fm har zuwa yau ba wanda ya taba sai ma malam data malam ga data ya yi karatu ba mu yi musulman mu ba mu yi da malam ya ce a bashi no an ce malam mai rokan ni. Eh, amma mm. malam ba ta lokacinsa ya kasa kwana ya zo ya zauna ya yi karatu bayan ya kare kuma ana neman taimakon na kudi kuma ya fidda kudinsa isa jama'a in wani abu ya zo lamarin kudi ku yi hankuri ku talibai nan ku san yadda za ku yi ku hada kai ku kawo ku kawo kudi malamin da kuka yarda da shi ku je da shawaran ku ku duba ko dai ya za a yi a taimaka ma musulunci amma ba kowane lokaci malam malam kuɗi ba ni ba yarda da wannan ba Allah wa alam assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da wasu nan na ke kiran malam muhammad na'am sunana kamil abubakar idan zakara daga jihar jigawa najeriya to malam kamil duniya na jinka wani bangare bangaren ahalus suna wal jama'a ba alfahari ba eh, minti da yanka ya ma muna ji to ba ba ina baka fata alkhairi muna gode saka <laughs> ina gaida malam ina yi mishi fatan alkhairi kuma malam ina ina kaunan shi dan Allah masha Allah to na gode malam kabi kai ma na ce ka dan zatin sa Yawwa na gode Allah ubangiji ya ƙara basira ya ƙara ilimi mai amfani Amin, amin don zatin Allah. Allah Ubangiji ya amfanar da mu wannan karatu da ake yi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana ina muku fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya saka maka, Allah ya maka fiye da abin da ka roka muna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bawan Allah sunanka daga nake kiran. Muhammad hujjarka hujjarka. hujjanka hujjanka hujjanka hujjanka na yi wa malam barka da wannan lokaci Allah sanya alkhairi da albarka Allah ya dora wa malam suna sunana Jamilu Yusuf daga nan Lagos to Allah ya kiyaye ka da mutanen Lagos muna ji ah, magana ne dangane da kola da ya sauka ɗazu yake magana cewa mutane suna buƙatar a koyar da su yadda za su yi alwala ko ibadunsu to abin da bai sani ba shine ai malam ya jima yana wannan sannan kuma mu wannan karatun da aka fara wallahi fa'ida ne mai girma wanda da dama mutanen da ba su san menene haƙiƙanin abin da yake cikin ɗarikatun tijjaniya ba sun fara fuskantar shi sun fara ganewa sannan ni ina jin takaici ma wallahi da wasu za su ke shigowa wai suke cewa a zauna a tattauna to ai malam muhammad babu ma wani maganan a yi tattauna a tattauna da me da waye kuma a kan me duk wanda yake ganin yana da ya iya larabci ya san littafin jawahirul ma'ani babu wanda ya hana shi shekara da shekaru ga sunan suna ikirari da tutiyar cewa su asalin 'yan tijjaniya ne sun san shehu ciki da bai sun san littattafansa abinda malamanmu suke karantawa kuskure ne to su su zauna su karanta daga bango zuwa bango babu wanda ya hana idan ma mutum ba zai iya fitowa ba ya zauna da waya ana kiransa muna masa tambayoyi to ya kafa a zaurensa a kafa mar kyamarori muke bibiyarsa wannan ina ga shi ne abin da ya fi cancanta amma batun waya ake cewa wai wai a a zo a zauna da su ma wannan ai bata lokaci ne kaman sati da ya gabata wanda suke fitowa suke magana cewa wai a zauna da wani a zauna da wani To, muna ina ganin hanya ne suke ƙoƙarin kawowa wanda za a kautar da mutane dangane da abin da ake yi. Muna Allah ya saka da ƙara. Malam Allah ƙara albarkan ilimi kuma Allah ƙara ɗaukaka ka ya ɗaukaka musuluncinmu gaba ɗaya. Muna godiya malam. Muna godiya Allah ya saka. Assalamu alaikum. Saka Allah khairan. Wa alaikum assalam alaikum. rahmatullah. wasu nan sunanka daga na ke kira. Allah Muhammad barka da wannan lokaci sunana Faruk ina kira daga Kano. Malam Faruk Allah ya kiyaye ka da mutanen Kano wani bangare? Masha Allah ahlus sunnah jama'a. To minti da yanka ya soma muna ji. Masha Allah farko dai zan fara miƙa jinjina da godiya ga shi babban malamin mu? Malam Allah ya saka da alkhairi. Dangane da tsarin wayan mana da kai da aka ɗauki ragaman yi ba dare ba rana kullum a kansa ake don bibiyar karatu na malam ba ma iya wannan ba har wanda yake yin sa na masallatai to ba abin da zamu ce da malam sai godiya sannan wallahi ba inda nake kara gode ma Allah kasancewa ta a wannan bangare illa sai yanzu da nake jin wasu abubuwa suna ta fitowa mal Muhammad Malam Muhammad akwai wasu kamar yadda wani dan wanke cewa a yanzu kamar malam a wasu da suka sauƙaƙa masa aikin suke fito da abubuwan cikin tijjaniyan nan a fili yanzu ake ƙara ganin su yanzu kwana-kwanan na ko wani babban malamin su ya fito yana ta bayyana abubuwa wani ni har yanzu a cikin manya-manyan malaman na su ɗariƙar tijjaniya ban ji wani malami da ya fito ya masa raddi ƙwaya ɗaya akan cewar wannan abin da yake faɗa ƙarya ne ko ba haka ba ne balma sai wasu ne suke ƙara fitowa suke ƙara akan wasu sahabbai da irin ya faɗa ko na sunan sahabban shehu tijjani makamantan waɗannan sai wasu ne suke ƙara fitowa suke gazgata magana su cewa eh ai sahabban nan da yake faɗa gaskiya ne amma duk barnar da wannan bawan Allah yake yadawa babu wani malami a faɗin Najeriya ko Ghana ko wasu ƙasar Afirka wanda ya fito ya wannan malamin abin da yake faɗa ba haka bane a cikin ɗabi'ar tijjaniya to me yasa sai malam in ya zo yana karatu suke zuwa suke tambaya ma afwan a ce kunya ko kuma magana ta rashin kunya abin yana ɓata min rai wani lokacin kamar wani dan uwan na jida zai duda shi ma shawara ta yake cewa ah, malam ya kamata batun alwala da waye sun ce bai san waye malam ba malam tun da da can a nan Kano a gidajen rediyoyi nan Kano da sauran Afirka ma gaba ɗaya ba iya Kano ba ana sa karatuttuka na malam wanda ya faro tun daga abin da ya shafi alwala tsarki a cikin karatun malam na da salihin duk abin da kake nema na waɗannan abubuwan da kake magana ka je ka bibiya za ka same shi kullum gidajen rediyo suna yadawa social media ana yada in kana bukatar wannan da akwai wannan magana ta ake ta aƙida ta ya za mu zauna mu bi Allah mu mutu cikin mutunci mu mutu cikin tauhidi to saboda haka in kana son wannan dole sai malam ya ɗauko wancan an ɗauko wannan an yi comparing sannan mu gane ina muka dosa malam Allah ya saka maka da alkhairi malam Muhammad kai ma wannan gudunmawa da kake bayarwa Allah kai ma isaka maka da alkhairi malam a ci gaba da taimaka mana a taimaka ma al'umma gaba daya domin a fitar da mu daga cikin wannan kangi da aka jefa mu da gangan da san zuciya Allah isaka muku da alkhairi Allah isaka muku da alkhairi assalamu alaikum Allah daga sa muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam malam muhammad na'am kola sunanka daga na ke kira sunana abubakar abdullahi ina kiran ka daga nan kaduna najeriya jikokin gumi to muna jin kamal abubakar abdullahi muna jin minti daya wani bangare a na ce jikokin gumi kuma a a watakila wata to ban kan magana shi ke na mutu wani bangare ka dai fari dama na sani na sani sai ka yi ƙoƙarin aikin ka to shi kenan alhamdulillah to shi kenan muna jin hello minti da yanka su ma masha Allah alama alhamdulillah ina muku fatan alheri ubangiji Allah isa a gama lafiya Allah ya taimaki isha isha da malam da kuke da ku da duk wanda yake sauraro ubangiji Allah ya muku sakayya da alheri amin amin jazakallahu khairan A malam magana da ake za a ana ana maimaita wayannan maganganu cewa wai alwala da sallah ah, to ai alwala da sallah ya kamata duk musulmin Najeriya duk musulmin da yake duniya a cikin gidansu ya kamata ma ya fara koya is fara koya mai alwala da sallah ba wai anan ba tukunna ana magana tauhidi ka Allah ɗaya ne tukunna ai magana a rawala ta sallah ai kuma ana gaba da malam banda abin su ai yi shi ne farko kafin alwala da sallah amma kana bin wani kana can kana ta kai nan kayi nan baka san Allah ɗaya bane ana nuna maka wannan to ina maganar wani alwala da sallah ai Allah to tauhidin ka gane ina aka dosa ta wannan bai san ma tauhidin shi ne gaban alwala da sallah ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama a maka gaba ɗaya akan tauhidi ya kira shekara goma sha uku ba magana alwala da sallah sai da aka zo madina na'am allahu akbar da haka alwala da sallah tauhidi shine farko ai gaskiya ne malam gaskiya ne shine ni ma abin da na ai malam shekara dubu da ya ba hamsin yana wa'azi ba magana alwala da sallah a ciki magana tauhidi yake ta yi domin sai mutane sun fara karɓar tauhidi din sannan ne magana alwala da sallah take biyo baya a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ɗan abbas lokacin da annabi sallallahu salama ya tura abu musa al-ash'ari zuwa ga yaman ya ce innaka ta'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala da tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah fa inhum ata'uka lidhalika summa a'limhum anna Allah abtarada alaihim khamsa salawat da haka sai an fara yin tauhidi ake zuwa alwala da sallah na gaskiya ne malam na Allah ya saka da alkhairi malam Ahmad malam Ahmad na'am na'am Eh, ya hakuri Malam Muhammad na ce to ina gani ne ina abokina Malam Zayana ne ko sun hana shi shigowa. To muna musu da fatan alkhairi a tashi lafiya. Ka cike shi. Eh Malam Zayana muna tare zai shigo. To ina ga ka su da an so ko shiga gurin nan nan to in dai to shi kenan. Malam Zayana zai mu da shi ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi malam Muhammad muna laya. Alhamdulillah ka daga na ke kiran. Sunana Sanusi kira daga nan ne Nijar. To malam Sanusi ko. Eh malam Santo almajirin ku ne. Okay. Almajirin ba ne. Masha Allah. Hmm. Masha Allah. Wani malami da akwai wani malamin da yana bibiyar malam sosai shi na ce in samu mai riyadi salihi na kina karatun nan duka saboda mun yi bude shi saman yusuf ba mu sami shirka ba yana bude littafi ne yana bibiyar yana bibiyar karatuka ku duba ya duba a group mu ya ɗauki lambar admin su yi magana da admin a ah, to wani group ne ma ka turo number na tura musu na tura ma shek sai su a saka to ba matsala insha Allah zan turo eh zan turo gaskiya eh ina ode wallahi wani malami ya yayi insa ya ce in samu mai lamba a biggat ai na ke da lamban gajiya sai mutum ya ce min to zai tafi malam in ya amince za a turo min da lamba ke to shikenan mm. ka turo audio sai bala abu eh, sai abin da yake bani mamaki malam yanzu ran nan maganar da ko karanta ta cewa an ambaton waliyai ya yi abin da ya yi dukan ibada sai ne eh, gamu da wani dan kilifi na ganin kuma na tabbata wallahi da yawa duk sun gani su amma ba su fito su magana kuma haka ni da su cewa suna so annabi na'am ban ji ba na ce akwai wani kilifin bidiyo ne magana shi tun kwanaki ina bibiyan ku cewa eh, shehu tijani ko wani almajiri shehu tijani ya ce an baton waliye ya yi sallah da azumi da sauran abubuwa dai na ibada. To da kuma sai akwai a cikin a cikin jawahirul ma'ani za mu zo. Yawwa bari mu yi karatu yau muka kai wurin sai ka zo ka yi magana insha Allah muna godiya Allah ya saka da Allah ya saka alheri wallahi muna bibiyan malam muna jin daɗi sosai. Allah ya saka mai da alheri Allah ya ƙara kare mana shi. Allah ya ƙara ilimi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. wa rahmatullah wa Muhammad. Na mai magana? Sabi Umande. To, Malam Sabi Umande muna ji minti daya. Malam, ka fata alkhairi. Malam Mama in ka ci minti ɗaya na aika ba na fatuwa. Ban ji ba? An kace minti ɗaya nan gaba na faɗuwa ne. Yawwa minti daya yanzu haka kamar sauran masu kan talatin. Malam Muhammad da ina miƙa gaisuwa ta da farko dai zuwa ga babban malami na Malam Lawal Suwayon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Allah ta da ilimi da gaskiya. A ah, Malam Muhammad ah, zan lokaci ne daga cikin ah, karatun da malam ya karanto a jihar Ma'ani. Inda malam da kansa yake cewa a wurin akwai magana mai kyau da shi Aliyu Harazmi ya yi inda yake cewa a shafi na ashirin فإضافة النعوت والصفات إليه إنما تكون على الوجه اللائق لاحق بحاله ويتعالى ويتعالى جل وعلا. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام muna jinka muna jinka. Kamar yake magana akan inda da shi alwa lazim yake cewa jingina ainihin a kamannu da sifofi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna kasancewa a kan fuskar da ta dace da Allah maɗaukacin sarki. Amma da ke cewa wannan magana ce mai kyau ne. Domin dama da irin wannan magana ce yake zargin ahalin sunna musamman ibn taymiya suna cewa ne to kaga kenan malam muhammad daga yau kada wani dan dariƙa ya ƙara zargin ibn taymiya da cewa ne domin Mm. magana da Ibn Taymiyyah yake na cewa a baro Allah sunayensa da siffofinsa yadda ya siffanta kansa a cikin Alƙur'ani da yadda manzonsa ya siffanta shi a barwa Allah siffofinsa Ibn Taymiyyah ya faɗa yake cewa anna Allah laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake tsanka da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga in har suna zargi Ibn Taymiyyah da cewa mujassimi ne to kenan Aliyu Hanabi ma mujassimi ne Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan magana malamin an duba a cikin mai suna a jami'u mutumin tauhid wal aqida idan muka duba a shafi na ɗari da saba'in da shida akwai littafin ibn taymiya da aka kawo mai suna al aqidatul wasiqiyya daga ciki abin ibn taymiya yake faɗa yake cewa amma ba a na'am assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah ah, malam kamar kana magana ko A'a bana magana ina jin ka. Yawwa to mana nake cewa an duba a cikin littafin Jami'u Mutumin Tauhid wal Aqida a cikin sa shafi na 176 an kawo hmm. littafi mai na Ibn Taymiya mai suna Al-Aqidatul Wasitiyya. Domin mu tabbatar mu ɗan tijjaniya cewar aqidar cewar a barwa Allah sirkokinsa yadda Allah siffanta kansa a Qur'ani a ban masa yadda siffanta kansa sannan babu hmm. wanda ya sanya ainihin kaifiyar siffar ta Allah ta abin da hmm. siffar ta kanta da shi yake sai shi kai wannan magana hmm. ce shi Aliyu Harazmi a cikin Jawahir Ma'ani kuma ta yi dare da maganar Ibn Taymiya da suke zargin cewa Ibn Taymiya mujassim ne yanzu a wannan littafin shafi na ɗari da saba'in da shida ga abin da Ibn Taymiya yake cewa yake cewa minal imani billahi yana daga imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu in imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi min gaida taharifin ba tare da taharifi ma'ana canzawa ba sai kitabi a cikin littafin Allah ma'ana a barwa hmm. Allah yadda ya siffanta kansa a bar masa kayansa haka wa bima hmm. wasafahu bihi rasuluhu sa'annan da hmm. abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi mun gaida taharifin shi ma ta canza yace wala ta'ilun ba tare da ta'ili ba tsawaitawa ya ce wa min hmm. gari ta'ifin ba tare da kayyafawa ba ta ce ya hannun Allah yake ko ya fuskar Allah take ya ce babu wannan hmm. ya ce wala hmm. tamsilin ba tare da misaltawa ba ba za ka ce hannun Allah ya yi kama da hannun ɗan adam ba ba za ka ce fuskar Allah ta yi kama da fuskar ɗan adam ba ko fuskar dabba ko fuskar tsuntsu ya ce ba a ne ya ce bal sai dai yi nuna bi annan subhanahu su ahalu sunna sun yi imani da cewar Allah sarki ya tabbata gare sa laisa kamithlihi shay'un yace babu wani abu tamka da Allah hmm. ka gani to fa da wannan kuma suke da jinke mun tabiya mu jassimi ne kuma ga magana fa ta zo a cikin jahar ma'ani shi kan shi Aliyu Harabi ya tabbatar da cewa mai a bar wa Allah sifofin sa yadda siffanta kansa kuma magana ce da mun tabiya ya faɗa a cikin ko a cikin majmu'ul fatawa yace Allah hmm. babu abun da yake tamka da shi yace huwa da basir Allah mai ji ne ko mai gani Yake fala kuna anhu ma wasafa na nafsuhu ba a kore ma Allah kada mutane su kore wa Allah abin da ya siffanta kansa da shi wala yuharifuna kalima an mawadihi kada su canza zancen Allah daga bakiransa wala yajiduna fi asma'illahi wa ayatihi kada su yi ilhadi kada su karkata a cikin sunayen Allah da kuma ainihin ayoyinsa wala yukayyifuna kada su yi takayyifi ku nemi sanin yaya siffar Allah take yaya hannun nashi yake yace wala hmm. nu masu sifatihi kada su misa siffofin Allah siffofin hmm. Allah ba a misalta su hmm. sifatin khalqihi da sifofin halittunsa kaga ni ibnu malam muhammad ibnu tamiya yace ba a misalin siffa ta Allah da siffar halitta yake li annahu subhanahu domin Allah madaukaki la saniya lahu wala kuf wala kuf lahu ubangiji ta'ala ba za ka ce ai Allah ta baraka wata ala yana kama da kaza ko ya kasan shi mm. yake ba yace wala ni da lahu sa'annan baya da kishiya wala yuqatu mm. bi khalqi sa'annan ba a kiyasta Allah da halittunsa ba za ka ce mm. tunda Allah yana da fuska ba ko yana da hannu ko yana da kafa to ta yi kama da ta Adam ko ta yi kama da ta Malam Muhammad ta niyya ce ba a wannan kuma kaga wannan aqida ita ce aqida ta ahli sunna kuma akan wannan su yan tijjaniyan suke da Ibn Taymiyyah da tsawon mai da gaskiya ne wa saboda ya ce a tabbatar wa Allah da sifofin da ya tabbatar wa kansa a cikin Qur'ani kamar inda Allah yake cewa yadun lahi fawqa aydihim hmm. Allah ina da hannu ya tabbatar da wannan ya hannun Allah yake sani ba ko sani ya ce a bashi yadda Allah ya faɗa kuma haka Allah ya faɗa a cikin jahar ma'ani amma ya san tashi cin mutuncin su sai ya tsari abin da ya ce mu jikin wannan malam kaga a takaice wannan magana kaɗai da malam ya karanto daga jihar ma'ani ta wanke ibn da cewa shi mujassimi ne domin aliyu harazumi ya tabbatar da haƙiƙa ibnu taymiya cikin jahrul ma'ani cewa Allah a ban masa siffarsa yadda ya siffanta kansa wannan a take take malam Muhammad malam Muhammad abu na kanki malam Muhammad na kanki muna jin ka dan uwa assalamu alaikum malam Muhammad. yawa malam Muhammad da kanki a cikin a cikin sharhu sunna na al-imamu Muhammad Muhammadu Hassan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari al-Barbahari ya rasu gidan manzon Allah na shekara uku dari uku da ashirin da tara idan muka ruba a cikin littafin sharhu sunna wanda ainihin Salihu bin Fauzan Allahi al-Fauzan yayi in mu duba shafi na hamsin da biyar za ga shi ma Imam al-Barbahari ya kawo wannan magana ta a bar wa Allah kayansa yadda ya bar abinsa. yace wa alam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama annal kalama rabbi ta'ala yace zance a cikin al'amarin Allah madaukaki yace muhdatun fararren abu huwa bid'atun wa dalal yace bid'a ce wanda dalalun kuma bata ce yace wala hmm. yutakallamu rabbi ba a zance ba a yin magana a cikin al'amarin ubangiji illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla cikin qur'an sai da abin da mm. Allah ya sifanta kansa da shi a cikin alkur'ani ya ce wa ma mm. bayyana rasulullahi li ashabihi da kuma abin da manzon Allah ya masa habbansa bayaninsa na siffofin Allah ya ce jalla sala'u wahidin Allah ta'ala maɗaukacin sarki shi kaɗai ne ya ce laisa ka mutu shay'un babu abun da yake tamka da Allah imamu bai bahari fa gashi abun da ya faɗa kuma haka ibnu taymiya ya faɗa a cikin al-aqidatul wasitiyya yace huwa tumul mm. Allah mai ji ne mai gani sai ya ce rabbuna awwalan bila mata ubangiji mu na farko ne wanda baya da yaushe a ce yaushe ne Allah ya faru wa akhirun bila muntaha sa'annan Allah na karshen da bai da karshe ne ya alamu sai da Allah ya san abun da yake sirri wa akhfa da wanda ya koyi huwa ala arshihi istawa sa'annan Allah ya da ya kan al'arshin sa kaga su akida ta tijaniya to ba su yadda ma Allah da ya ta kan al'arki ba. Yau Ibrahim Ilyas ya zo fassara kalmar a cikin tafsirin safi da tafsir ya zo fasaran kama faɗin Allah ar-Rahmanu ar arshi sawa ai cewa yi manzon Allah ne ya daidaita kan al'arshi ba Allah ba sai ainihin Imam Bukhari yake cewa ilmuhu bi kulli makani ilmin Allah ya haɗa ko ina wala ya halu min ilmihi makanun babu wani guri da za a ce ya fita daga ilimin Allah ma'ana dai aqida ta Ibnu Taymiyyah da ahlus sunna wal jama'a ita ce aqidar Imam Bukhari ta tabbatar da siffofin Allah tabaraka wa ta'ala abbas basu yadda sun fata kansa a cikin alkur'ani wannan shine malam muhammad Allah ta'ala maɗaukakin sarki ya tashe ku lafiya. Amin. Muna godiya Imam Barbahari. Jazakallahu khairan. Allah ya saka da alkhairi. Abu ɗaya zan ɗan yi tsokaci ga malam wajen bayanansa da ya zo kalmar at ya ce bila ta'til ba tare da tsawaita ba a'a bila ta'til ba tare da korewa ba. Ta'til daban itala daban na san ya ɗan samu abin nan ne. Allah ya saka masa da alkhairi mu mudakala qayyima jiddan jazakallahu khairan Na'am, muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Ahmed gidan hujja gidan hujja hujjanka hujjanka hujjanka <laughs> mana ina gaisuwa sunanka daga nake kira sunana Abubakar Sadiq daga New York nake kira Masha Allah Malam Abubakar. Muna ji. To Malam Allah saka da alheri. Amin, amin, jazakallahu khairan. To Malam Allah biya da aljanna. Amin, amin mun gode da addu'a, jazakallahu khairan. Malam ai na ce an rage maka aiki sosai. Saboda abubuwan da ake fadi ake cewa karya ne karya ne to ga ga wali ta malmatu ya fito yana ta bayanin su. Tawa. <laughs> Ah. <laughs> Malam ta malmatu. Ikon Allah. To muna ji. Eh, to shi ya fito maganganun da ake karyatawan gashi ya fito shi yana ta bayanin su kuma mutane na ji. To yanzu za a zo a karyata wayannan maganganu ne ko kuma za a bar shi haka nan ne. Wasu wasu akwai wasu wasu ka ji da kewa ko wasu da ke shiga cikin tarika suna bata shi jiya wannan wannan babban waliyu ne to shi kenan kuma yana yana fitowa da wasu sunan na kima da mu ba mu taba jin su ba to kuma yana gwada karamomin shehu tijjani da na shehu ibrahim da abubuwan da suke yi da duk maganan da ake yi na salatul fati in ka karanta daya ya fi duk wani zikirori da duk wani abin da za karanta to kaga shi ya fito yana bayyanawa duniya baki daya kowa na ji yanzu to kaga ba za a iya zuwa karyata kuma ce an karanta ba daidai ba ko an yi fassara ba daidai ba tun daga fassara yana fitowa daga bakin shi yasa nake cewa to kaga malam an rage maka aiki kenan to muna godiya malam Abubakar ta malmatu To Allah saka alheri. Allah ya saka maka da alkhairi Malam Bakar ta malmatu. To cewa Allah biya da nan. Amin amin muna godiya Allah ya baka. Assalamu alaikum. Alaikum wa rahmatullah Malam Muhammad na dawo. To muna jin ka a minti daya. Wani mai magana? Na dawo. Sadu Mande. To minti daya muna jin. Minti daya ya yawa. Kawai malam. da aka yi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi amin ah, malam Muhammad ah, malam Muhammad ai kana so ka je aljanna ko da kyau ko idan kana so ka je aljanna kar ka yadda ka mutu ba kai yi ka tijani siya ba karin ya yi idan kai mutu ba da dari Ke eh, kar ka yadda ka mutu ba ka tijjaniya? sai in ka mutu ba ka tijjaniya wuta kai yi shehu tijjani ba. Iko Allah, kaka kawo sabon magana kuma. To Allah tafi ku lafiya Malam Muhammad. Eh, kaka kawo sabo. Eh. Sai kan Allah ya yi muna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunan ka daga na ke kira. Suna na Habba Babba ina kira daga garin Lagos amma ni dan Katsina ne. Hala Habba ta balwaki. ina yi ma malam fata alkhairi a gode Allah saka da alkhairi Allah ina malamin fata alkhairi ka kashe na'uran ka da khairan ikon Allah to ina yi ma malam fata alkhairi da wannan namijin kokari da yake yi Allah ya sa mu dace Allah ya karba Allah ubangiji ya saka da alkhairi malam da wannan namijin kokari amin Amin. ga Allah wannan abu da ake an ceto mutane da yawa daga cikin bakin duhun da suke. Dan da yawa mutane ba su fahimci abun ba, amma cikin iko Allah ya zo ana ta fahimta. Kuma shi duk inda ilimi yake bai fakuwa. Wannan karatu ake na tsantsan ilimi. Ba inda ake hauragiya ba a je a ta wasu labarai da tatsuniyoyi. Wato last week na sha mamaki da aka kai wani sako can gidan su ne ne da ake cewa za a je ya makabula aka gama karyace-karyace har da zage-zage ana kawo a kunna mamalan da aka gama sai na ji ka jawo aya na cewa to ilimi dai da inda yake dole zai nuna kanshi saboda haka Allah ubangiji saka da alkhairi kuma abin da nake so in ce kada a saki a ma masu cewa ai makabula idan sun isa su je su masu sa littafi su karanta nasu su fita su irin fassare tunda sai da aka ba su dama tun farko ku fito ku karanta ku fito ku karanta ma al'umma kuka kiya kuma yanzu an abu kuma ku zo kuna cewa a je ai wata makabala ta micece ba za a yi ba Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi da wannan namijin kokari da kuke kuma ba za Allah Ubangiji ya ƙara bayyana gaskiya a duk inda take. Na gode a tashi lafiya. Allah ya saka. Shehu ta malmatu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barkatu. To, don mai magana sunan ka daga nake kiran. Na Malam Muhammad suna na Yushau Bamba. To, Malam Yushau duniya na sauraron ka. daga nan kasan Ghana. Allah ya sha ka relax minti da yanka ya soma muna jin ka don Allah. Eh to gaskiya da farko dai na maka gaisuwa Malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi. Ina kuma yi ma malam fata alkhairi ina mika mishi gaisuwa na yayi kwana biyu gaskiya. Amma Allah na gode sai malam Shehu Bamba. bayan gaisuwa da kuma mun kuma gani bidi'a na karban wato yana jin wuya annun sunna gaskiya a masu cewa suna radi nan muke son su zo a bayyana komi amma ba za ko ka hari bayan iwo hausawa ke fadi ko sannan da mm. malam Muhammad na wani na ce maka ko kana son ka shiga aljanna to ka karbi tarika a dan sunna ne yake maka wasa ko dai a'a dan tarika ne shi wasa yake ba ji farkon bayani shi ba wasa yake yana so ya yi magana ne yake so ah, o to ina ta ma dan tarika ni dan ce a'a to ai ba aka bade ni she kawo muna dalili don da yahudawa da nasara su ma suka ce babu wanda zai shiga aljanna illa man kana udan yahudan eh, aw nasara sha Allah ya ce wangan ga tunanin su ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Mm. yauwa to da dan ce shi ne kawo muna dalili to tunda wasa yake yi to ka gani so da shi da Allah ya rufa shi da Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara ma malam lafiya amin malam yusha Allah ya daukaka kuma sunna amin muna godiya amin zakallahu khairan Allah ya saka bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah Malam Muhammad suna na Maryam Yusuf ina da kira daga Uganda. Ajiya Maryam Yusuf daga Uganda. Ina gaida malam ina gaishe da malam Muhammad Allah ya saka muku da alkai. Muna godiya Allah ya yi. Mun gode sosai. A da gaskiya a da yadda muka yi tunaninta. Ni da a da yadda na san ɗariƙa zato na iya maulidi masu ke. Babu wasu abubuwa da suke yi ko na ɓangaren shirka ko bida abu da yawa haka ba. To amma ta dalilin da Allah ya sa muka ringa jin karatuttukan su malam gaskiya alhamdulillah mun ƙara gudunta. Duk lokacin Allah ya sanya kafin baban mu da ya yake cewa ba zai yarda aura mu dan shi dan ba ɗiyar shi dan ba gaskiya ko bayan baran shi bai yafi ba. To da mun ɗauki abin da kaman irin dai yayi zurfi ya zurfafa haka. To sai Allah Ubangiji ya sa da muke ta ƙara jin karatuttukan nan. Dariƙa na ta fitowa sai muke ganin ashe shi ya san abin ne sosai da sosai sai sanya har ya zurfi haka yake cewa ko bayan ba rayuwar shi ka ai wannan abu a gaskiya mun gode kwari ubangiji Allah ya saka da alkai kuma insha Allah za mu ƙara riko da wannan maganar tasa Allah ya yarda Allah ya saka da amin na na ce mi kike gudu a cikin tarika mi kike tsoro gaskiya ina tsoron tarika sosai saboda na ci abin ya fi karfin mu shirka sosai muke ji akan karatuttukan tarika wallahi ga kuma bai amma ta yawaita wani bangare kika je bangare da ya fi bani akan tarika eh. ah, ai abubuwa da dama <laughs> malam Muhammad muna jin su kuma ko ba ta karatun ko ba ta karatun malam ba Akwai da yake muna hawa bangaren Facebook akwai abubuwa da dama da muke jin suna faɗin bangaren Allah Allah ne. To kamar ana cewa komi Allah ne kowa Allah ne. <laughs> To sannan kuma ana faɗin wasu abubuwa da muka san halisa mazalar sassan ya ce idan mutum ya mutu a cikin kabarinsa gashi gashi za a yi mashi tambayar kabari kuma dai to su kuma suna cewa shi ɗan tijjani amma ba kwata-kwata ma shi ranar tashin alkiyama ma kawai sai dai a wuce da su aljanna eh. ba ma maganar wannan wannan aljanna ne ki ba ce ma ba sa kwanciyar kabari kai ai akwai shehun da yace su tijaniya ba sa kwanciyar kabari su da sun an zara ransu kawai wallahi haka ba malam muna jin su ko kwanan nan akwai wanda ya fito wanda yake faɗin su na malmata din nan duk mun ji su wallahi a'a magana yana lissafo malmatan nan gaskiya ne akwai wanda ya ce ma idan mala'ikan mutuwa ya ce musu ma rabbuka sai su mare shi su sun fi karfin mala'ika ya ce wallahi na ji wannan nima malam sosai wallahi na ji shi sosai eh, wallahi akwai abubuwan da dama muke ji a ɗariƙa gaskiya wasu ma ba zan iya tuna ba sai dai kawai sun ƙara sa na kyamace ta maganin baki ne amma ba shi cikin littafi shi yasa wani ne ya ce ko shi ya faɗi haka to ai malam Muhammad ko magana eh ba mu ganin littattafai da suke kawo wani littattafai da bakin su suke faɗa shehunai sai su fito su ce ne ba su cewa littafi kaza ba su cewa littafi kaza ai ko Allah aka jingina masa abu yana fitowa ya kare ya kamata kai ma in kana da gaskiya aka jingina maka abin da ba daidai ba sai ka fito ka kare yanzu ka ga yadda Allah yake kare kansa aka ce masa yana da ɗa wa qalu takhazallahu walada wa qalu takaza rahmanu walada duk da ire-iren waɗannan sai ce subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wani waje ya ce laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al ardu wa tafiru al jibalu hadda anda auli rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada to amma ana faɗar abu da falalan shehunan ku da kaza kun ja baki kun yi shiru kuma mutanen nan ana ganin ku tare da su ya za a ce ba daga abun ba daga wajen ku suka ji ba kuma sannan su shehunnai a cikin littafi sun ce dole a ɓoye sirri to ai mu sai mu ɗauka wannan shine sirrin da suke cewa a ɓoye ɗin ka a faɗa. gaskiya ne gaskiya ne sosai malam ko shi na malmatan ɗazun ai haka yace yace shehu ya ce ka ringa tuno shi maimakon ka tuno Allah a ranka. don Allah ni ba so ni to shi kenan Allah ya dafa malam Muhammad yawwa insha Allah na malamata ba <laughs> shi kenan Allah ubangi ke saka da alkhairi a tashi muna godiya je Maryam Allah ya saka miki yawa mun doki mutane uku she mu duba mu dasa aya insha Allah assalamu alaikum eh, ku bar mu dauki mutane uku mu dasa aya assalamu alaikum eh, to ku yi haka har na malmata ya rika waya <laughs> Malam Muhammad kan dai a ce shehu ne ya rike maka waya. A yau dai na malmata ne. Ka <laughs> san idan wuta ta ɗauke suna cewa wai eh, karamar shehu ce ta ɗauke wuta. Ko an samu matsalar eh, eh, network sai su ce karamar shehu ta rike mana network. Iko Allah. <laughs> Ba maganar Allah mu kuma Allah ya ce kullai yusibana illa ma kataba lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah fama li ha'ula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha to assalamu alaikum Na, mai magana? ina son ne tambaya ne guda ɗaya zuwa ga malam ban ji ba mai magana ya addu'a mandani a ah, malam sabi mun sauke ah, yau ka hau kamar so uku kenan ba ka to shi dai kai tambayan ka cikin minti daya za mu sauke ka muna ji a tsawon wani tambaya ta zuwa ga malam malam ni ma tambayar aka kamar nace bari na kira malam malam ba da fatawa malam ya halatta mutum da yake cikin jami'a aure ya halatta ime yana halatta ga mutum ya ba da isa aure ga wanda yake bin dalilin tijaniya in dai duk waɗannan abubuwan da muke faɗa na shirka ya yadda da su ya ƙudurce su a ransa to bai halatta a bashi aure ba amma idan waɗanda kawai ba su san tijjaniya ba ne a ilmance sun ɗauka kawai wuridi da salatin annabi da zikiri iyanan shine tijjaniya to wannan ba su kai matsayin a hana su aure ba su waɗannan suna matsayin a wayar musu da kai a fahimtar da su har su fahimci gaskiya a ilmantar da su domin tabbas laisu sawa'an ba duka suka taru suka zama ɗaya ba akwai shehunan da sun san wannan abun kuma suna inkarinsa ko kuma ma ba sa yin sa ni na sani ni shaida ne akwai shehun da na sani a cikin garin Kano wanda yana inkarin abubuwa da yawa na ɗariƙar Tijjaniya tare da yana cewa shi ɗan Tijjaniya ne amma shi daidai da lazimi a jama'a ma bai yadda da shi ba bai yadda da ai wazifa a jama'a ba ya ce lazimi kowa ya je a gidansa zikirin jama'a shi a wajensa bid'a ne da haka shi baya yi to irin wannan akwai abubuwa da yawa da bai yadda da su ba daga ciki akwai maganar da mai jawahirul ma'ani ya kawo za mu tarar da ita a gaban na cewa salatul fati ya fi qur'ani to sau da dama idan ana karatu a wajen shi wannan shehun Allah ya masa rasuwa ya rayu kusan shekara ɗari a cikin birnin Kano a unguwanmu ana ce da shi malam idi mai kajin Allah ya ji kansa da rahama to yana faɗa cewa idan aka zo fassara ishiriniya in an zo baitin da alfazazi yake cewa waja a bi ayatin mahad kulla qalatin annabi ya zo da ayar da ta shafa magana kowa aya anan shine alqur'ani to anan yakan ce wai shi mai jawahirul ma'ani bai san wannan baitin bane to kaga wannan duk da yana jingina kansa zuwa ga tijjaniya amma ba irin wannan tijjaniyar ta, ta nuna wani zance ya fi na Allah ba ko kuma na nuna wasu abubuwa na shirka ba ni shaida ne akan haka domin shi wannan bawan Allah yana daga cikin malaman malamai na ma ni domin alaramma na cikin wanda suka karantar da ni alkur'ani yana da rai har yanzu ɗalibinsa ne ya yi karatun daliya a gabansa ya yi karatun muktasar a gabansa so da haka na amfana da maganganunsa ta hanyar wannan alaramman nawa kuma na halarci majalisansa ba ɗaya ba ba biyu ba malam idi mai kajin Allah ya ji kansa da rahama so da haka irin waɗannan 'yan tijjaniyan waɗanda suka ɗauki cewa ita ɗariƙa kawai hanya ce ta bin Allah amma duk waɗannan gurɓatattun aƙidun ko ba su san su ba ko kuma suna musun su to irin waɗannan ba za ka yi musu hukunci irin na sauran waɗanda yau suke yaɗa waɗannan aƙidun ko suka yadda da su ba ko ma suke yunƙurin kare su ba wannan shine kamar yadda Allah ya ce Yahudawa su sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم wa يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن yusari'una fil في wa ulaika minas salihin to haka nan ubangiji madaukakin sarki ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qindarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dunta alayhi qa'ima da ire-iren waɗannan so da haka wannan yana daga cikin adalci duk da waɗannan maganganu da muke faɗa don mu wayarwa da wasu 'yan tijjaniyan nema da ba su san ɗariƙa ba su san wai mecece ita domin na san wallahi da yawa daga cikin ƴan ɗariƙa wallahi ba su san me a cikin ɗariƙa ba musamman ta hanyar wannan littattafan saboda su basu kai su karanta ba kuma ba a karanta musu waɗanda kuma suka san abin to sun ɗauki wasu daga cikin shawarwarin shehunansu na cewa a ɓoye sirri ka a faɗa to wannan ko da a ce mutum ya ƙudirce abin amma dai ba zai faɗa ba ne to wannan shi ma hukuncin ya hau kansa bai halatta ba a bashi auren ya musulma ya aura. Na'am, um, To, Shehu ta malmatu. Kuma wannan fatawar malam malam Muhammadu wannan fatawar ba ni na fara ta ba. Kafin bayyana izala fa 'yan ɗariƙar ƙadiriya ba sa ba 'yan tijjaniya aure su ma kuma ba sa ba su. 'Yan kabali da 'yan sadalu a Kano mun san lokacin da ba sa bin junansu sallah ba sa ba wa junansu aure. To idan ka ce yau 'yan izala ne suka ce kar a yi haka tambaya shine a jiya da shekaran jiya lokacin da babu izala da 'yan kadiriya baya auren yar tijjaniya ko yar tijjaniya bata auren yar kadiriya ku gaya mana dalilin da yasa ba ku auren junanku wannan dalilin mu ma shine dalilin mu a yau na cewa bai halatta ba in dai wancan dalilin yana nan to bai halatta ba a ba mutum aure idan ɗan tijjaniya ya kiya ya aura wa ɗan kadiriya yarsa ne saboda miyagun aƙidin da ke cikin ƙadiriya wanda shi bai yadda da su ba to mu ma wannan shine abin da yasa a musulunci ba za mu yadda in dai mutum yana da irin wannan miyagun akidin a aura masa ya ba domin haka qur'ani yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum wala tunkihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi hakanan dalilan da suka sa dan tijjaniya baya aura dan kadiriya baya aura dan tijjaniya in dai irin waɗannan ne to mu ma su ne dalilanmu kuma ga nassun Qur'ani na'am muna godiya Allah ya saka da alkhairi bar ah, bari mu ji kwala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Muhammad barka da dare na yawa da wasu nan ka daga nake kira ina kira daga Najeriya sunana Muhammad Al-Amin oh malam Muhammad minti da yanka muna ji. To ina malam barka da zuwa barka da kokari Ubangiji Allah ya sa a gani Allah ya saka da alkhairi gaskiya mun fa'idantu kuma muna kan fantuwa da wannan karatu da malam yake yi. Sannan malam ina da wani tambaya ne. Na'am. Allah ya sa na sani. Game da maganar Yawa game da maganan auren yar bid'a misali. Ahlus sunna zai iya zuwa ya auri yar bidiya wadda gidan sun shayar da bidiya amma shi a lokacin da ya je ya tabbatar da wannan gidan ba su da yawa ahli sunna ko wanda bai cikin harkar bidiya su da ya tashi nema sai ya siffantu da irin siffarsu don in har zai je gidan yakan je da irin shiga irin tasa da carbi da waye wanda wannan abin bai kai zuciya ba ita kadai yarinyar ta san aƙida da ike Shehu To, e, don wana samun matsalar network ka sake bugowa. Ba ma ne tambayarsa ta fito fili Malam Muhammad. To shi kenan shek. E eh, da farko dai ya sani cewa shi musulmi yana auren mushirika ma. Musulma ce ba ta auren mushiriki. da haka musulmi zai iya auren mace ko kafura ce ma ma'ana ko da a coci take ko da ba yahudiya ce ba ma guji ce ba a aura. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce alyauma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan a cikin ay'ar suratul ma'ida Allah ya ce a yau an halatta muku dukkan dangin daɗaɗa na abinci da abin sha da abin aure sai Allah maɗaukakin da kuma tufafi sai Allah ya ce wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum abincin ahlul kitabi halal ne gare ku wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin ku halal ne gare su wal muhsanatu minal mu'minati da kuma katangaggun mata muminai kamammu mu wal musanatu min allazina utul kitabi da katangangun mata na ahlul kitabi kamammu idza ataytumuhunna ujurahunna in dai kun basu sadakin su muhsanatin ghaira musafihatin in dai suna masu kame kai ba masu aikata alfasha ta zina ba wala muttakhidhati wala muttakhidhi akhdan kuma kada ku rike su a matsayin dadiro to Allah ya halatta wa musulmai auren hatta kafira shi yasa da yawa daga cikin sahabbai sun auri kiristoci sun auri yahudawa ba tare da sun musuluntar da su ba ma irin huzaifa ibnul yaman in ban manta ba da irin su abu sa'idin al-khudri ko makamantan haka so don haka wannan ba laifi ba ne ba to sannan magana badda kama wajen neman aure idan ita yarinyar ta san haka ma'ana ta san halin da kake ciki da aƙidarka ta yadda za ta aure ka to wannan ba matsala dan ka ɓoye wa iyayenta wannan ba larura ba ne domin daman iyayen ba su ne waɗanda za su zauna da kai ba su wannan babu laifi domin sahabban annabi sallallahu alaihi suka ce mukan ɓoye wa wasu mutane haƙiƙanin yadda muke saboda tsoron kar su cutar da mu ya zo a cikin sahih bukhari athar na abu darda ya yace inna lanaksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum mukan yi wa waɗansu mutane dariya a fuska amma zukatan mu tsine musu suke yi saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki illa an tattaku minhum tuqa da Allah yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaku minhum tuqa bai halatta ba mumini ya riki kafiri a matsayin masoyi ya bar mumini ɗan uwansa wanda kuma ya haka to babu shi babu Allah sai dai fa in ka ji tsoron zai iya cutar da kai to ibn kasir da ya kawo wannan ayar sai ya kawo wancan asar din na abu darda wanda imam bukhari ya kawo shi abin nan mauqufi so da haka idan musulmi yana ganin za a iya cutar da shi ta fuskar addinin sa to yakan iya ɓoye hakikanin zahirinsa amma a babin aure wacce zaka aura ita baka boye ɓoye mata komai amma in wani zai iya cutar da kai da ita ya hana ku aure to wannan babu laifi kana iya ɓoye masa shi kamanninka amma ita ɗin da za ka aura ita bai halatta ka ɓoye mata ba domin in ka ɓoye mata to ya zama kai mata algushu kai mata khiyana wannan bai halatta ba shi yasa za mu ga eh, abin nan eh, ammaru ɗan yasir lokacin da kafiran maka suke cutar da shi da iyayensa ya ɓoye musu haƙiƙanin imaninsa don me domin kar su cutar da shi kuma ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi annabi ya ce masa ba laifi in haka ta iya faruwa nan gaba ma ka sake yi sai ga aya ta sauka cikin suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to sannan a lokaci guda mu gane bambancin tsakanin wannan da kuma taqiya da yan shi'a suke faɗa ita taqiya dan ka cuci mutum ne ita kuma wannan abin da ake magana dan ka kare kanka daga cutarwa ne sannan shi duk wanda za ka yi mu'amala da shi dole ne ka gaya masa gaskiya tsakanin kai da shi amma wani da zai iya cutar da kai daga waje to wannan shi ne ba a yadda in dai a cikin abin da ya shafi mu'amala ne ta mutum da mutum domin hadisin abdullahi dan abbas cikin bukhari da muslim manzo Allah ce albayyani bil khiyari malam ya tafarraka mai siye da mai siyarwa suna da zaɓi na su yi ko su bari batukar ba su rabu ba wa kana jami'an in dai suna tare da juna to wannan da ya siya zai iya dawowa ya ce ya fasa kuma dole a bashi kuɗin sa in dai ba a rabu ba haka wanda ya siyar zai iya dawowa ya ce na fasa cinikin in dai ba a rabu ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa wa bayyana in suka yi wa junansu gaskiya kuma suka fito suka yi bayyana aibubbuka ba su ɓoye wa juna ba burika lahumafi fi bai ihima Allah zai musu albarka cikin cinikayyarsu wa in khatama idan kuma suka ɓoye wa juna suka yi wa juna ha'inci ko ɗaya ya faɗa ɗaya ya ɓoye kad barakatu bai ma, to za a shafe albarkar cinikayyar su. da haka kaga mai siye da mai siyarwa kamar mai aure da mai aura to dole a yi wa juna gaskiya amma duk wanda ba su ba a baya in zai kawo matsala to shi ana iya ɓoye masa bisa ga waccan hujja ta illa an tattaku minhum tuqa da kuma faɗin Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani to wannan kenan amma kaga yan shi'a suna ɓoye identity ɗinsu su ɓoye gaskiya don su yaudari ahlus sunna ko su yardari musulmai yan shi'a suna ba da kama su je su auri yarinya ita ta nemi su kallon ba yan shi'a ba sai sun aure ta kuma a zo a yi ta rigima to wannan ka ha'inci abokin cinikayyaka ko abokin mu'amalarka wannan bai halarta ba na'am shek um, bari mu doki wani kola kuma assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon alaikum. Zama mun sauke ka. musauka mu je na gaba assalamu alaikum Hi. Assalamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah. Hal Muhammad. Me magana? Kana magana da Abdul Basir daga Uganda. Gauji Maryama Abu Abdurrahman. Mala Abdul Basir muna jinka. To ina miƙa sabon gaisuwa ga malam. Kuma ina miƙa sabon gaisuwa ga malam Muhammad. na eh, <laughs> ya haƙuri ya aiki kuma. Alhamdulillah ya iyali A lafiya alhamdulillah. ya da matata ai. <laughs> na ji bari kira ni ma mai gobe gaisuwa da alama malam Muhammadu bai san ta mata ba lalle da gaske ta inna lillahi ai ai malam Muhammadu wani bijimin shehi ne kwanan nan ya budo yake ta baro ayyuka kala kala kullum kullum yana bada update yau ta <laughs> eh, ai yana ta baro ayyuka sosai a za ka sha bidiyoyin ta wata suna nan da yawa a ba da yawa ba dai eh, eh, to shi ke nan na ɗan ɗan zakuro muka kaɗan za ka ji su altalili a tagar ziti kenan za ka ji sunan shehu ne wanda baka sani ma wata illa ke tunanin ko sunan aljanu ne Allah waje <laughs> da ya samu dace na muna godiya Allah ya saka da alkhairi eh, jama'a mun ce za mu duba mu dasa aya insha Allah ah, mutane mun ji da kuma yi bacci nan ya kuri To ga shi nan waya ya saya shehu mal shehu na malamat ikon Shehu ta malamat. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, ne magana. Sunana Muhammad Ahmad daga Saudiya Riyadh. To, Duniya na sauraron ka muna ji minti da ya soma. Malam Muhammad ina yi maka fatan alkhairi. Godiya nake yin Allah ya saka. Ina wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya sa ikilasi ya kara mana lafiya da imani. Amin jazakallahu khairan. Ishafin gidan hujja babu kame-kame. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. Eh, hujjanka babu muntunan yaro ko kashe fitila ko kuma ka sa yaro ya gudu A karmakar lawu ina magana ne akan malam da ya zo ya yi taliki akan eh, cewar ibn taimiyya ana cewa mujassimi ne hmm. idan ka duba gaba ɗaya tun daga kan malaman ɗarika alif ɗinsu zuwa yawon ɗinsu babu mutumin da yake fitowa ya zo ya faɗi haka sai dai suna lakkana ma yaransu ne irin wanda suke zage-zagen nan shine suke faɗan cewa wai ibn taymiya mujassimi ne amma in dai ba ba san me ma'anar kalmar tajsim din take ba eh wai kawai kamar suna cewa Allah jiki ne haka Eh, wai ya kamanta Allah da jiki saboda ya ce Allah yana da hannu, Allah yana da digadigi, Allah yana da fuska, Allah yana da ido, kamar yadda dai hadisai suka tabbatar masa da kuma ayoyin Alƙur'ani. To su a wajensu a tunaninsu idan an ce ana da hannu to ai irin na mutum kenan. Wanda kuma ba haka bane gashi harazumi yau ya ce idan an sifanta Allah da sifa to ana tabbatar masa da ita amma yadda ta dace da shi. sai ka ce kama ya liku bi jalalihi hannu amma irin na Allah ba irin na mutane ba shi kuma hannun Allah ba wanda ya sani iya sunan kaɗai muka sani amma ba mu san yadda yake ba domin tarayya a suna ba ta nuna tarayya a hakikanin yadda sifar take shine na kawo mana misali kamar hannu na mutum da hannu na kwano hannu na tukunya duk ana faɗa kafar mutum kafar tukunya kaga duk ba iri ɗaya ba ce kafar kare kafar doki kafar jaki duk sunanta kafa amma ba iri ɗaya ba ce kowa da irin tasa to ballantana kuma Allah to shehu ta malmatu mun saukar da gaskiya ne a malam Muhammadu ban ban yi magana ta ba kuma a saukar da ni dan yau yau yau ka zaɓi yau yau ka sami shehu ta malmatu ya kamata ma a ce malam muhammadu ya kamata ka dinga bin sunan malam ta malmatu yadda yake ta rike wuta yanzu akan bayyana kona asirin wa'annan mutanen saboda yanzu kaga duk su wannan shehu addadusi shehu talili, su wane ne yanzu duk ka ce malam muhammadu kai baka san wannan a cikin littattafan ku ba ni ban san wani shehu ban san su ba mun sauka da ah, to kai ba kai yanzu ba ka bin su ne yanzu to yanzu dai ina so in yi fatan alkhairi ne dan girman Allah malam Muhammadu a taimaka a taimaka a yada wannan karatun yadda kake faɗa mutane a haɗu mu masu sauraro a haɗu a zo a san yadda za a sake tattaunawa a san me za a yi na contribution yadda za a zo a yada yadda ya dace din ko da wani lokaci in ka samu lokaci a sa rana a zo a haɗu din a yi a ga yadda za a haɗu don a yi na rana asabar mun tattauna mun zo da shawarwari da tattaunawa shi ku zo mu tattauna to alhamdulillah to eh, wannan yau malam fatan alkhairi da ku mutanen isha fm hujjaka hujjaka ta kwace ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu wa rahmatullahi muna godiya malam muhammad Allah ya saka da alkhairi to ga kola na karshe ko kusa da karshe insha Allah a kusa da karshe domin akwai wani kuma kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammadu na mai magana suna na kan kisa ramadan wani bangare bangaren ahalus sunnati wal jama'a Sau duniya na jin ka mala kaki su minti da yanka ya soma malam malam Muhammadu ya zaka ban minti ɗaya? kuma ka san an yi maganganu duk da dai ban saurari karatu so gaba ɗaya ba saboda ina cikin abin nan da farko dai ina wa malam barka da wannan bijimin aiki kuma Allah ya saka da alheri malallo wallahi Allah ya saka da alheri abubuwa suna fitowa sosai kuma alhamdulillahi mutane suna fahimta wato kullum abin da nake gaya wa mutanen nan da za ka ji suna cewa tijjaniya dai sai mun yi ba wanda zai hana mu kaza da kaza to ai abin da kullum nake gaya musu mu dama ai babu wani malami da ya isa ya gushe kafirci a ban ƙasa ya gusar da kafirci a ce gaba ɗaya babu, babu kafirci a ban ƙasa babu wanda zai iya haka babu madaukakin sarki ya ce da annabi walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an nasa hatta yakunu mu'minin kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai to kaga babu wanda zai iya gusar da kafirci babu wanda zai iya gusar da bid'a mm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo sai da ya zamana ma garin maka ya gagare shi zama garin maka yana so ya zauna a garin maka amma aka umarci al'umma su yi hijira aka yi hijira sannan musulunci ya yi ƙarfi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya fatahu maka to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya da ya yada musulunci kuma an fahimci musulunci alhamdulillah saboda haka har ya bar duniya an samu wasu waɗanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah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 wallahi babu munkari da ya kai a koya wa mutum bid'a a koya wa mutum shirka a koya wa mutum waɗannan abubuwa da ake yi na alƙaulu alallahi bila ilmi idan dai har malami ba zai fito ya yaƙi waɗannan abubuwan ba to ni ban ga amfanin karatun da yake yi ba wallahi wajibi ne a karatunka sai ka yaƙi waɗannan abubuwan nan sabida mutane da dama suna zaton cewa waɗannan abubuwan da ake aikatawa ma'ana abubuwa ne wanda daidai ne wasu suna ganin abin daidai ne to saboda aka kaga dole in ba fitowa aka aka yaƙi abin ba to mutane ba za su fahimci cewa wannan abubuwan ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace Malam Muhammad na ji an yi magana a kan cewa Shekul Islam Ibn Taimiyya wai mujassimi ne, saboda yana kwatanta Allah ma'ana eh, wani ya Na? Ma'ana saboda yana tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kansa na sifofi ba. Yau wai sabida yana tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kansa na sifofi. To ai ba ma Shekul Islam ba duk magabata na kwarai dukkanin magabata tun daga kan sahabbai tun daga kan tabi'ai tun daga kan tabi'u tabi'ina akan wannan hanyar suke ta tabbatarwa da Allah abin da ya sifanta kansa da da kuma akan hanyar suke na duk abin da Allah ya ce yana da shi suna tabbatar matasa da shi. To kaga ba ma Shekul Islam Ibn Taimiyya ba kawai ballantana ku daina ma keɓance Shekul Islam Ibn Taimiyya. Sannan kuma abu na biyu, Shekul Islam Ibn Taimiyya bai taɓa kamanta Allah da wata halitta ba, bai taɓa kamantawa ba, bai taɓa kamanta Allah da wata halitta ba. Don shi a aƙidarsa kamar yadda ya zo a cikin aqidatul wasitiya yana cewa babu wani abu da ya yi tamka ga Allah muna kuma gaba ɗaya wannan ita ce aqidar sahabbai hmm. amma duk abin da Allah ya ce yana da shi to ana wa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin to amma abin da zan faɗa a nan galibi waɗanda za ka ji suna zuwa suna faɗan waɗannan abubuwan gaskiya jahilai ne don waɗanda waɗanda suka leƙa littattafan tijjaniya wanda ya leƙa littattafansu ya zo kuma ya faɗi wannan a to sai ka ce masa wannan katon jahili ne wallahi katon jahili ne shehu tijjani fa cewa shi ya yi kama da Allah duk wata siffa ta Allah da yake da ita yace yana da ita duk wata suna da Allah yake da shi yace yana da shi to idan kana ne da ya kwatanta Allah da sufanta ba me kake nema kuma a nan wajen malam babu me ake nema babu wani suba mutumin da ya kalli Allah yake cewa Allah ya yi kama da shi shi yana kama da Allah da sunayen Allah da sifofin Allah duk suna kama da irin nasa haka ya fara kuma ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba wanda in sha Allah ba sai na karanto malam zai zo ya karanto a cikin jawahirul ma'anin nan duk za ku zo ku ji Allah ya sa mu dace abin da zan yi tsokaci na karshe da shi shine wato a cikin kashif a sirrul akbar wa nurul abahar wato da yawa daga cikin waɗanda suke ta fitowa wani abin idan an faɗa a cikin ɗariƙa su musa ko kuma su ce babu wannan abin ko kuma su ce ƙarya aka yi musu ko kuma su ce su ba su da wannan aƙida. Hmm. To galibi gaskiya ba ma 'yan ɗariƙar ba ne kamar yadda Shehu Ibrahim ya faɗa a cikin Asirul Akbar. Yake cewa ya yi wani fasali ya ce fasulun fisuluki fil filjazbi, jazbi fasali da ke bayanin akan suluki da jazaba. Sai ce i'ilam ka sani anna ahla tsarikati ala arba'ati aqsamin ya ce ‘yan ɗariƙa sun kasu kaso hudu, sai ce salikun majizogun da wanda yake saliki, wanda yake kan yin tarbiyya da wanda yake ya kai makura ya yi jazaba ma. Sai ce galaba sulukuhu ala jazbi, wanda sulukinsa ya rinjayi jazabarsa, wato bai zo daidai ba, ya fi ƙarfi a ɓangaren suluki. jazabarsa ta kai ta kai ba bata kai cika ba sai ce fahaza wa huwa zahiriyun rasamiyun sai ce wannan dan ɗarika ne a zahiri kuma dan dariƙa ne a rasamiyun haka saboda haka bai kai makura a ɗarika ba amma ya kirawo shi da sunan dan dariƙa dan yana kan hanya kenan sai ce na biyu wa majzubun akwai wanda yake majzubi ne gairu salikin amma ba bai yi suluki ba shi wannan yana da jazaba mai ƙarfi amma bai shiga suluki ba sai ce galaba jazubuhu ala suluki shi kuma wannan jazabarsa ta rinjayi sulukinsa sai ce fahuwa abtar wannan kuma mai yankakke ne ma'ana shi ma bai cika ba akwai akwai saura a tare da shi sai ce wa salikun majizubun. sai ce akwai kuma wanda yake saliki ne kuma majzubi ne yace ada sulukuhu ila maqamil jazbi wato sulukinsa ya kai shi har zuwa makami na jazaba fa huwa wasilun to yi wusuli kenan wannan yakunu min al-arifina wannan ya shiga cikin arifai in waje da man ya akuza in waje da man ya akuza biyadihi yace in ya samu wanda zai yi riko da hannunsa sai ce wa majzubun salikun sai ce akwai wanda yake shi kuma na hudu majzubi ne kuma saliki ka ƙara na jazubuhu ma'a suluki wanda da jazabarsa da sulukinsa sun yi daidai sai ce wa huwa galibu ashabil khatimi tijjani wannan shine galibin ɗaliban shehu tijjani sai ce wa humul akabir wannan su ne manya e wanda da jazabarsa da surukinsa duk ya kai sai ce to kun ga waɗannan guda hudun sai ce wa baqiya sinfun khamis ce wanda akwai sauran na biyar abin da ya saura na biyar ne to na biyar din nan in dai baka cikin hudun can to kada ka kira kanka a ɗariƙa irin falalar da ake samu ga ɗan ɗariƙa a ce in sun kaza za su samu kaza kada ma ka shiga ciki ba za ka samu ba sai ce shi ne sun fi na biyar sai ce lana lahun fi tsariqati wala jamala wanda ba su da tsuntsu ba su da tarko haka ake basarawa ko malalon haka ne Wani aka ce lana qatalahum fi tsariqati wala jamala ba su da eh, tawa ba su da kuma hmm. rakuti eh, kamar da ce lafin firi wa lafin firi. Din laraba karin magana ne ba su eh. ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko din. Eh ba shi da tsuntsu to so to malam Shehu Tijani ce in baka cikin guda hudun to kai kada ka kira kanka dan dariƙa. Sai ce wahum su ne waɗannan wanda ba su da tsuntsu ba su da tarko malla suluka lahum wanda ba su yi suluki ba wala jazaba kuma ba su yi jazaba ba sai ce na uzu billah muna neman tsari ma da su ka duba kuma malam wai da ya hmm. faɗa ka sai ce na uzu billahi muna neman tsari ga waɗannan hmm. mutanen wayanda ba su ba su da suluki ba ba su da jazaba to neman tsari yake da su sai ce hmm. fahum irin waɗannan mutane wa in akhadhu tariqata ko da sun je gaban malami wajen arifi sun karbi ɗariƙa. yace fa akhazatan karfa dai suka yi la tijjaniyuna su ba 'yan tijjaniya ba ne. Asallahu an yarhamahum sai dai ina fatan Allah zai iya musu rahama, amma da sharaɗin in ruziku idan sun samu arzikin Mahabbatar sayyidina soyayyar shugabanmu a Sheikh radiyallahu anhu Shehu Tijjani. In ba su samu soyayyar shugaban Shehu Tijjani ba to ba za su samu rahama ba. Yace fa amma suluku fil jazabi fa huwa ainihin suruki sai ci gaba da bayani to a nan wajen akarama kallahu galibi mutanen da suke tada hankali idan an faɗi irin maganganu na ɗariƙa an ce ga abin ga yanda take ga yanda take to za ka ga wasu sun tashi hankalinsu sosai suna ganin cewa kamar kage yi ko kaza aka yi. to kaga a wannan jawabin fa su fa ba ma yan ba ne ba su siyafa wa kansu ruwa wallahi su shafa wa kansu ruwa kada su damu da kansu su ba da su ake magana ba waɗanda ake magana da su sun san kansu su ne waɗanda shehu ibrahim ya faɗe su mutum hudu nan ya ce su ne yan ɗariƙa amma mutum ya zo yanzu yanzu duk galibi waɗanda suke zuwa wani idan ka ce masa ma me su suluki wallahi malam za a ga ma sani ba menene jazaba za ka gabe sani ba to ba kai suluki ba ba kai jazaba ba kuma ka dinga kiran kanka dan ɗariƙa to kuma bai usuli ba eh. kuma ba kai usuli ba dan ka san idan kai suruki kai da zaba to za ka yi usuli to eh, in aka tarbiyatul azkar ba duk bai ba ma ba kai tarbiyatul azkar ba duk ba su ba to galibi waɗannan waɗanda muke ta kayya kayya wala mallawan ba yan ɗari ba ne eh, mabiyanta ne mabiyanta ne kawai yan A ba ana ne ala ummatin wa inna ala hmm. asarihim bukutadun ya taso ya ga ana yi ko a lungunsu ko a gidansu ko iyayensa ko kakanninsa ya zo ya tarar gashi dai ana yin ɗariƙan nan sai a raya yafa to ya sani shi ba a kiransa ma da ɗan ɗariƙa ka daina in an buɗe littafin ɗariƙa aka faɗo yadda ɗariƙan nan take ka ji ka yadda ba ka ji abin bai shiga jikinka ba ka zo kana wani tawili kana walan keluwa ai ba haka ake nufi ba ai kaza ake nufi a kai ba dan dariƙa ba hmm. wallahi kai ba dan dariƙa ba ne ka sauka kawai ka kyale waɗanda suke yin dariƙa su ci gaba dan gashi an gaya muku ku ne sun fi na biyar wanda Shehu Ibrahim ya ce la na qatalahum wala fi tariqati wala hmm. jamala ba su da tsuntsu ba su da tarko kuma ko da sun sun sun karbi dariƙa kaga anan wajen ya dada faɗa yace ko ka je ka karbi dariƙa ya ce fa aka batan kawai karfa kai dai katan a hannunka la tijaniyuna ku kowa yan tijjaniya ba ne. Allah ya sa mu dace to wannan shi ne dama tsokacin da nake yau muna godiya kuma muna gode malam kagisu yau na baka lokacin ka sabon sati baka da shi insha Allah za mu gayyace shehu Malam Muhammad, Malam Muhammad kenan. A yau na baka na baka lokacin duka malam. wai wai malam Muhammad baka san ta malmatu ba dama to wallahi ni ban taba jin sa ba to ai wayannan sune yan tijaniya malam duk abin da yake faɗa din nan kaga duk abin da ta malmatu yake faɗa malam wallahi duk abin da yake faɗa akwai shi a littafi wallahi in yana faɗa ko in yana faɗa akwai wanda ya bugo min waya yace malam wannan abin da ta malmatu ya faɗa cewa idan ka auri idan idan wai dan tijaniya kana shiga tijjaniya za mala'ika za a ce mala'ika ya ɗauko ya rubuta sunanka cikin yan aljanna kana shiga za a rubuta sunanka sannan matanka gaba ɗaya sun zama yan aljanna sannan eh. ko da ka sake su ma yan aljanna ne in dai ka taɓa auren mace abin nan ne da sharaɗin kawai ba ta zagi shehu tijjani kuma duk danginka har ka ma to wannan falalar da aka faɗa akwai ta a rubuce a littafi a karmakar Za mu to shehu na malmatu. Duk abin da wannan ta malmatin yake faɗa ake ganin sa kamar wani katon makaryaci ko kuma wani wani taɓaɓɓe haka walla ba taɓaɓɓe ba ne. Da hankalinsa kuma malami ne kuma muƙaddami ne. Abin da yake faɗa a littafi ne. Shi ya yadda da abin ɗari bisa ɗari. Amma abin da yake faruwa shi ne wasu sun yadda wasu ba su yadda da abin ba kuma sun zauna a ɗariƙa. Ɗaya kenan. Wasu kuma sun yadda da abin amma ba sa so a faɗa ne. Yawwa wasu kuma sun yadda da abin a ɓoye ba sa so a faɗa. Ka a faɗa laifin shine faɗar amma ba kudircewa ba. To. Yanzu ne ma suke ai su shawo kansa, ne ma suke su shawo kansa ya daina fito da wa'annan abubuwan. Mm. Abin yana ciki, ranar na gama ya buɗe ya ɗaɗɗaga littafi ya ce duk a littafin nan nake ɗaukowa. Mm. Kuma littafin da ɗariƙa ne. lallai ba ai sai aka ce musu inda za su fito su karantar da littattafansu, to mutane da kansu mutane al'umman musulmi za su yi hukunci wallahi hmm. wallahi su fito da su karantar da littattafan nan wallahi al'ummar musulmi za su yi hukunci za su ce magana ta gaskiya wannan ba addini ba ne hmm. wallahi ah, haka al'ummar musulmi za su faɗa addini ne amma ba musulmi ba Allah ta kisu lokacin. Zai zama addini amma ba na musulunci ba. Shi ba addini ne mai zaman kansa. Eh wallahi. Za mu gayyato shi. Addini ne mai zaman addini ne mai zaman kansa ba musulunci ba. Amma shi yasa muke faɗa in sun isa su fito su faɗa. Yanzu ta malmatu abin <laughs> littattafan yake karantarwa. Littattafan yake karantarwa. Shehu ta malmatu. Ku fito ku karantar yanzu mu dan Allah akwai wani littafi da aka yi mana yanzu dan Allah malam malam malam Muhammad na'am abin da ya ban mamaki yanzu ka duba tun sati nawa malam lawan yana karanto littattafan shehul islam ibn Taymiyyah. kuma an kasa a ɗauko ni a kalubalance mu da shi Ina maka babu wani majal Na'am. kuma an kasa a ɗauko wani daga ciki a fito da kafircin da ke ciki a kalubalance mu da shi in akwai ba an an kasa a ɗauko an kasa a ɗauko kuma wannan yake nuna maka dubi inda ka'ida ka'ida ka'ida ka'ida da malam kake kawowa wallahi babu wani majal a musulunci wanda shekul islam bai dau alkalami ya yi rubutu a kai ba ya fito da wannan bayani babu wani wata mas'ala wacce tana musulunci ka faɗe ta in ka isa ka ce ibn taymiya bai magana a kanta ba to yanzu dan Allah ibn taimiyya shine ya ba wa musulunci gudunmawa shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine masoyin musulunci ko shehu Tijjani. waɗannan mas'alolin da ake faɗa na ibn taimiyya wasu ma shehu Tijjani bai taɓa sa su a baki a musulunci ba wallahi bai faɗe su ba bai san su ba ma wasu mas'alar da ibn taimiyya ya tattauna a kanta wallahi tallahi da yawa shehu tijjani bai san wasu ba kuma ina yi maganarta. ta ai wannan shine kawai abin da za ka ba wa musulunci gudunmawa muna godiya malam kaki su Allah ya saka da alkhairi shehu na malmatu za mu gayyato shi insha Allah to ba matsala sai kun to shi <laughs> mun gode ga dawana sai kalla ya yi dawa minti daya Salamu alaikum kai na karshe wa alaikum assalam wa rahmatullah to muna muna maka fata alkhairi sunanka daga nake kiran mu Sunana Abu Jafar a Malam Muhammad. To, shehu na malamatu. Muna jin kamala Malam Abu To, da yake da na yi bacci na farko na ji ban ji karatu yadda ya fara ba gaskiya amma dai na riske wajen tambaya eh, kira. To, muna ji. So, ba abin zan yi sai in yi ma Malam Lawal fatan alkhairi. da kuma Malam Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ba ku kariya ta musamman. Amin amin tare da kai. Na jin daɗin abubuwan da ke gudana kwarai da gaske abu na ƙarshe a gurguje da Allah a san yadda aka aka aka gare to muna malan rigirigi. Shehu na malmatu ko. Yawwa eh ashe yi ne rigirigi. A ah, za ku bi kowane hanya. Ni dai ban taɓa jinsa ba gaskiyan magana wallahi. Shi dai watakila kuma na gan na wuce ban san shi bane amma zan neme an ce za a turo min. Sai sa mai kokar mu ga gayyato shi. Taba ganin ko da bidiyo ɗaya na shi ba. To bai wallahi wallahi sani kaman san yanda na sani malam kaza malam kaza mm. malam kaza wallahi ban san shi ba. La ilaha illallah da Allah a kokari bari zan tuturo maka wasu malam Muhammad. To shikenan. Lalle ai duk yayi magana zaka ji ya ce rigirigi. Allah to kusan yan facebook sun mai da shi malam rigirigi har komedi ake yi kan shi yanzu sunan na min daji ko zai canza ko ku kara mini kan <laughs> Lawal, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuhu. Malam Lawal ina maka addu'a da fatan alkhairi. To na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya baku kariya. Malam Muhammad sai da safe na gode. Muna godiya kai da karshe Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya biya da aljanna. Allah ya sa muna yin domin shi Sheikh mun riga mun ci lokaci mun fara late kuma gashi mun ci lokaci. Malam Kakisu ya ce awa da sabon sati ba mu dokansa. Sheikh insha Allah. Ba komai. Insha Allah. Kisa Sheikh eh, kalmanka na karshe insha Allah. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah da abin da muke faɗa kullum ba don iyawanmu ba ba don mun kai wasu bare mun kai wasu ma ballanta mu fi su ba amma Allah yake nuna wa al'umma abin da muke faɗa din nan a zahiri ake ganin su Malam Muhammad gadin mai hankali ballantana mai ilimi ballantana kintsatse na tsatsan musulmi mumini mai imani ya ga abubuwan da suka faru a maulidin bana kuma ya tabbatar da cewa wannan hanya ba ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba domin wannan abu ba wai zancen annabi ba mutumin kirki mai natsuwa mai cikakken hankali ma bai kamata ya bi wannan hanyar ba ballantana annabin Allah wannan shiriri ta da fitsara da rashin mutunci bai yi kama da addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko a maguzanci aka yi wannan ƙarshen abin da za a yi na rashin tarbiyya kenan mutane suna kama ƙugun 'yan mata wai da sunan soyayya annabi 'yan mata suna girgiza jiki da bayyanar da tsaraici wai don murna haihuwa annabi mutane suna faɗar kalmomi na rashin ladabi na rashin kirki da kyautawa wasu suna shan kayan maye ƙiri da muzu wai da sunan cewa wai sun fito maulidi kaga tsofaffi wanda ya kamata a ce sun samu kintsi da nutsuwa amma suna fitowa suna rawa suna rangaji suna hauka babu kimanta shekaru babu girmama furfura ballantana girmama addini wai da sunan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bai yi kama da addinin musulunci ba da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya shiryar da masu rabon shiriya cikin waɗannan mutane kuma ƙalubale ne akan dukkan wani shehin da da gaske mai son annabin ne kuma ya fito ya faɗakar ya tsawatar domin su ne suka tallata wannan abin har ya kai inda ya kai so da haka ba wanda Allah maɗaukin sarki zai kama a cikin al'umma kamar su domin su suka ɓatar da al'umma idan kuma ba su yi gyara ba to akwai ranar ƙin dillanci ubangiji subhanahu wata ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yaziruna lallai sai sun ɗauki zunubin su cikakke da kuma zunubin waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba tur da nauyin abin da za su ɗauka na zunubi Allah ya kiyaye a wata ayar yace liyahmilu athqalahum wa athqalan ma athqalihim wala yahmilunna athqalahum ma athqalan ma athqalihim za su ɗauki nauye nauyensu da kuma wasu nauye nauyen tare da nasu abin nufi na waɗanda suka batar ba tare da ilimi ba saboda tsabar son zuciya Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantatta ya ubangiji idan muke kan gaskiya akan abin da ka yadda da shi ka saukar da littafin ka dan shi ka aiko annabin ka da shi ya ubangiji ka tabbatar da mu akan haka duk abin da muke yi in kuskure ne ba haka bane Allah ka shiryar da mu bisa ga daidai al'umman mu ya ubangiji ka shiryar da ita duk waɗanda suke tallata bata alhalin sun san batar in suna da rubban shirya Allah ka shiryar da su in ba su da rabon shirya kuma Allah ka raba al'umman musulmi daga sharrin su Allah dukkan wanda yake son addinin ka yake son annabin ka da gaske Allah ka nuna masa gaskiya kuma ka shiryar da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته